واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكتابة أتي قبل كراتم من التفسير a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an a yau talata ashirin da biyar ga watan Ramadana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara da takwas. wanda ya zamo daidai da ashirin da ɗaya ga watan ko ashirin eh, muna tura watan ne saboda ya yi albashi da wuri kafin sallah eh, ashirin daidai ga watan yuni miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam a baitulham idan ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha bakwai idan ba manta ba muna nan cikin suratu zukuru kuma a yau kafin mu tsaya yana da kyau mu karanta waɗansu ayoyi sannan mu samu matsaya inda zai zama mana kyakkyawan matakiya a shekara mai zuwa insha Allah ta'ala wannan sura ta suratu zukuru tana karantar da mu aƙida da kuma tauhidi sannan tana mana bayanin yadda rayuwar duniya take asalin ta kyalkyal banza ne babu tabba sannan kuma tana tabbatar mana cewa gobe lahira akwai batun aljanna akwai batun wuta duk wanda yake kyawun aiki yana da sakamako mai kyau a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma duk wanda ya mummunan aiki yana da mummunan sakamako a wajen Allah subhanahu Wani wannan shine a dunkule abinda wannan sura take karantarwa kuma mun karanta ayoyi da dama wanda a yau za mu tashi daga aya ta talatin da shida kamar yadda jiya muka fara karantawa a nan mala yana cewa ba da an bayyana Allah ta'ala annal mala mata'ud duniya bayan Allah ya yi bayanin cewa dukiya da kuke gani wani ɓangare ne na rayuwar duniya wa za'ilu kuma ko ba daɗe ko ba jima wata rana za a nemi dukiya a rasa nabaha ila a fatilma sai Allah ya faɗakar da mu dangane da illolin dukiya musamman ma dukiyan da babu al'amarin Allah a cikinta li'anna man faza bil mali wal ja' domin duk wanda ya rabauta da dukiya da matsayi a nan duniya bai yi amfani da abin yadda ya kamata ba to tsara kal'aka an zikirillah zai kasance kamar mutum ne mai ciwon dundumi dangane da ambaton Allah dumana ba ruwansa da ambaton Allah wa tsara min julasa'i da linal almudillin kuma zai kasance daga cikin abokan gwami na ɗan waɗanda suke batattu masu batarwa alladhina yasudduna an-nasa an tariqil hidayati fi dunya waɗanda suke toke mutum ga barin tafarkin shirya a nan duniya duk wanda ya samu dukiya in bai hankali ba girman kai zai shiga al'amarinsa sannan ko an fada masa gaskiya ko an gwada masa ba zai ɗauka ba duk wanda ya samu matsayi da ɗaukaka shi ma idan an fada masa gaskiya ko an nuna masa gaskiya saboda tsaban girman kai ba zai ɗauka ba haka duk wanda ainihin ya kula da rayuwar duniya zalla to lalle zai koma cikin girman kai da kuma alfahari wanda ko an zo an fada masa gaskiya ba zai ɗauka ba to don haka amma fil akhira amma kun ga abin da ya shafi al'amarin lahira fayatabarra kafir min qarinihi ashaytan dan aka je lahira kuma shaytanin da suka batar da mutum saboda dukiya da mulki ko kuma da kuɗi ko kuma da ilimi ko da ɗaukaka to sai su barranta da gare shi wa huma fil azabi mushtarikan saboda haka suna cikin azaba za su yi tarayya kuma wal ishtiraku fil azabi la yufifu ah, la yufidu takfir wani lokaci zaka samu walansu za su yi tarayya a cikin azaba idan anan duniya ne ana samun sauki domin idan kaga wani yana wahala to zaka dan samu sauki shi yasa idan wani ya zo ya faɗa maka complain to sai ka yi tunani ka faɗa masa complain ɗin da ya fi nasa idan ya ce maka bai da kuɗi kwana biyu bai ci abinci ba sai ka ce to ai kai naka kaɗan ne ni sati na yi ban ci abinci ba saboda haka mai problem ɗin kwana biyu sai ka ji ya yi shiru ba zai sake yin magana ba to wannan a duniya kenan amma a lahira wato abin ba yiwuwa baya kasancewa haka وبعد أن وصف الله تعالى المؤردين عن ذكره بالأكاع Allah ya sifanta waɗanda suka kauda kai gabarin ambatonsa da cewa makafi ne wasafahun aidan bi samami wal ama aka ce kai waɗannan kurame ne makafi ne Bai sababi kaunihim fi dhalalin mubin saboda suna cikin bata bayyananniya walamma bayyana ta'ala anna da'watar rasuli la tu'athir fi qulubi shi yasa Allah ta'ala ya ce duk wanda ya makance kuma ya bebance ko ya kurumce to ko manzon Allah da kansa ya kira shi ba zai saurara ba wannan ya riga ya gama lalacewa to an fali wannan magana ne domin a kwantar da hankalin manzon Allah duk wa'azin da yake yin an samu matsala kada ya damu sa'annan kuma duk wani mai wa'azi shi ma a kwantar da hankalinsa domin saboda wa'azi za a yi ta yi ko mutane su ɗauka ko kar su ɗauka to ba za a bar wa'azi ba saboda idan an bar wa'azi bala'i ne dama Allah tuntune ya riga ya fala fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna a'tatna lidh-dhalimin nara saboda haka in kaga dama kai imani in kaga haguna ka kafirce Allah ya yi tattali wa kowa inda ya cancance shi ba ma kai mai wa'azi dole kai ci gaba da yin wa'azi kai ta yin wa'azi ko mutane suna ɗaukawa ko ba su ɗaukawa to ta ɗaya ɓangaren ma ko malamai suna aiki da abin da suke faɗa ko ba su aiki da abin da suke faɗa dole ne a ci gaba da wazi sai dai idan malami yana faɗi magana kuma baya aikatawa to wannan hatsari ne babba alkur'ani yayi gargadi akan wannan ya ayyuha allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce abin ƙyama ne a wajensa ko malamai ku faɗi abin da ba ku aikatawa to malamanmu na zamani kuwa kusan duka haka muke muna faɗin abin da ba mu aikatawa sai illa ƙalilan saboda haka ba za a zo a dire akan masu sauraron wa'azi a ce kullum ana wa'azi ba sa saurarawa ko ba su aiki da shi ba kuma masu wa'azin sau da dama suna faɗin abin da ba su aikatawa Allah ya sauwake saboda haka wannan ya gwada rarraki ne don a ci gaba da wa'azi saboda kullum muna faɗa wa'azi da karatun Qur'ani da yake maganin bala'i ne idan aka bar wa'azin nan ba za a taɓa samun kwanciyar hankali da natsuwa ba dole idan ana wa'azi kuma dole ne a yi wa'azin to ne za a samu kwanciyar hankali da natsuwa da zaman lafiya kun ga nan da ake yi idan ba a hada da wa'azi ba in Allah ta'ala ya ga dama ba zai karbi addu'o'in ba saboda haka dole ne a yi wa'azi ana karanta ayoyin Qur'ani ana fassarawa ana karanta ingantattun hadisan manzon Allah ana fassarawa sa'annan kuma ana karanta bayanai na malamai magabata masu tsoron Allah wanda suka yi rubuce-rubucensu da karantarwansu don Allah ba don su samu matsayi ba shi ma ana bayani wa mutane to da haka sai duniya ta zauna lafiya wa lokaci za a ɗebo rikici a Najeriya kamar za ta dare gida-gida to amma saboda addu'o'in da ake yau da kullum to zai ga Najeriya bata dare ba a dauko wannan rikici kamar Najeriya za ta dare amma sai kaga kekan Najeriya bata dare ba Allah tabaraka wa ta'ala yana taimaka mana saboda karantar wanda yake yi kuma abin da zai baka mamaki wallahi kasashe da dama hatta na larabawa zai yi wahala ka samu inda ake karantarwa kamar Najeriya ko a kasashen larabawa ne zai yi wahala ka samu ƙasan da take da ‘yanci wajen faɗin albarkacin baki a harkan addini kamar Najeriya. Shi yasa malamai da dama aka ce su yi amfani da wannan, nasihan da ake musu kullum kenan, a yi amfani da wannan dama don a karantar da mutane haƙiƙanin musulunci. Wannan kenan. Kada yi amfani da wannan dama yadda za a tara dukiya ko za a samu ɗaukaka ko wani abu makamancin wannan. ana ta ciwaciwa wa mutane ana yaudaransu ko kuma ana cin amalansu Allah ya kyauta wa bayyana annahu la budda wa an yantakima li ajli sai dai Allah ta'ala idan ya turo manzo ko ya turo mai wa'azi yayi wa'azi wa mutane idan ba su yi aiki da wannan ba to Allah fa ba zai kiyale su ba sai ya dau fansa sai Allah ya dauki fansa duk za a yi mana bayani In ma hala hayatihi wa ba'da wafati ko lokacin da manzo Allah yake da rai ko bayan rasuwansa ko lokacin da mai wa'azi yake da rai ko bayan rasuwansa to ma'amarahu rabbu an yatamassaka bima amarahu bihi a karke dai Allah ya umarni wa manzon Allah ya yi riko hannu bibiyu da dukkan abin da aka yi masa umarni da ki fa innahu ala siratin mustaqimin nafi' saboda annabi yana kan hanya madaidaiciya mai amfani kuma abin da zai baka mamaki manzon Allah wato shine farkon bawan Allah duk abin da ya faɗa yana aikatawa sabanin malaman zamani na yanzu wa manhajul qur'an alladhi fihi sharafun azimun lahu wa liqaumi saboda alqur'ani da manzo Allah ya zo da ki daraja ce a gare ki da kuma daraja ga larabawa idan da za su bi alqur'anin su rike ka hannu bibiyu yasa kullum muke fade da larabawa sun rike alqur'ani hannu bibiyu wallahi da su ne a duniya kan gaba amma yanzu an kwana biyu a wurgaza wannan ƙasa in an kwana biyu a wurgaza wannan ƙasa in an kwana biyu a wurgaza wannan ƙasa haka za a yi ta tafiya na bin su da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya saboda me saboda sun riga sun sake alkur'ani za mu gani wa man ya'tu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan wa huwa lahu qarin saboda haka mutum ya sake Allah sai Allah ya kyale ki da shaytani wanda zai dagula masa lissafi Allah ya kyauta saboda haka shine Allah ta'ala yake wa manya shu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له fahuwa lahu kori. Wa manya يعش duk wanda ya makance an zikirin rahmani dangane da barin ambaton Allah mai rahama ba ruwansa da alkur'ani ba ruwansa da hadisan manzon Allah ba ruwansa da karantarwar malaman kwarai ba ruwansa da sauraron wa'azi, ba zai saurari fadakarwa ba an masa nasiha ba zai dauka ba in an baki shawari wanda yake akwai inganci ba zai saurara ba to man shu an zikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin Allah ta'ala yace za mu kebance masa shaydan na musamman shine abokin gwaminsa wanda za su gwamutu tare da shi sai abin da yace masa to kuma duk wanda aka ce abokinsa shedan ne ai ya riga ya gama lalacewa saboda duniya tsinanne ne alahira ma bai da albarka shi ma tsinanne ne a Allah ya sauke saboda haka shi yasa an maka wa'azi da alqur'ani to ka saurari alqur'ani in an karanta da kai hadisan manzon Allah ka saurari hadisan manzon Allah ko da yake yanzu an samu waɗansu suna ƙoƙarin fefece maganganun waɗansu kacce akan maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama imagine manzo Allah fa shine yazo da alqur'anin nan yazo da hadisai waɗanda suka yi bayanin alqur'ani sannan daga baya da zamani yayi tsawo aka samu waɗansu da suka yi karatu suka fahimta sai mai ahalari ya rubuta ahalari mai ashimawi ya rubuta ashimawi mai iziya ya rubuta iziya mai risala ya rubuta risala mai ibnu rushd ya rubuta ibnu rushd mai manzumatul qurtubi ya rubuta manzuma ta al-qurtubi mai akari ya rubuta akari irshadu salik ila ashrafil masalih fi fiqh al-imam malik rahimahullahu ta'ala sannan mai ainihin muktasar shi ma ya zo ya rubuta muktasar shine muktasar kalil sannan mai mudawwana ya zo ya rubuta mudawwana da sauran waɗansu littafai bulugul maram min adillatil ahkam da sauran ire-irensu to yanzu kuma sai aka waye gari ana kokarin a fifita maganganun masu ahalari da masu ashimawi da masu muktasar da masu mudawwana akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ba domin manzon Allah ba da ba san mai ahalari ba ba domin manzon Allah ba da ba san mai ashimawi ba ba domin manzon Allah ba da ba san mai iziya ba ba domin manzon Allah ba da ba a san Abdullahi bin Faude Usman bin Faude Muhammad Bello Nana Asma ko kuma Nafisa da sauran ire-iren su ba don manzon Allah ba da ba a san Sheikh Abubakar Mamud Gumi ba ba domin manzon Allah ba da ba a san Isma'il Idris ba ba domin manzon Allah ba da ba a san Shehu Lahiru Bauchi ba ba domin manzon Allah ba da ba a san ku ku a matsayin ku na musulmi ba to ta yaya za a zo a fifita maganan wani kato akan maganan manzon Allah ba zai taba yiwa ba saboda haka ya kamata gani yasa idan manzon Allah ya faɗa to maganan sa ita ce kakat maganan manzon Allah za a ɗauka akan maganan kowa idan maganan wani tayi karo da maganan manzon Allah to maganan kowaye ko maganan babanka ne dole ka jefar da ita ka dauki maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aiki ma babanka bai samu daraja ba da mutunci sai a dalilin manzon Allah mahaifiyarka ba ta samu daraja ba da mutunci sai a dalilin manzon Allah domin manzon Allah shi ya zo da waƙada rabbuka Allah ta budu illa iyahu wa bilwalidaini ihsana imma yablughanna inda kalkibar ahadu ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā walatan har kuma wa qul lahumā qawlan kuma ko da maganan wani shugaba shugaban siyasa ne ko shugaba ne na gargajiya ko shugaban kuɗi ne na 'yan kasuwa kenan ko shugaban wane ne ko shugaban majalisar malamai ne na ko'ina idan ya yi magana ta saba wa manzon Allah ba za a ɗauki maganarsa ba domin Allah ya ce ayyu allazina amanu wa tayu Allah wa tayu rasula wa ulil amri minkum fa in tun fi shay'in farduhu ila الله والرسول ba a ce farduhu ilallahi Allah منكم با. wa تبارك وتعالى بيتي ba Allah tabaraka wa ta'ala bai ce idan kun yi jayayya kuma da al'amari zuwa ga Allah da manzon Allah da shugabanni ba ba fali wannan ba sai aka ce in kun yi jayayya kun samu rikici to kuma yi da al'amari zuwa ga Allah da kuma manzonsa zuwa ga Allah alkur'anin Allah zuwa ga manzon Allah hadisan manzon Allah to kaga nan kuma babu wani kato sai idan sun bi Allah da manzonsa wannan shine saboda haka ya kamata a gane wannan wa man yashu an zikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya makance gabarin ambaton mai rahama kamar yadda muka yi bayani to za mu keɓance masa shaidani wanda zai kasance abokin gwaminsa ne shine zai karkatar da shi ya ci gaba da batar da shi sai Allah ya ce mai وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم كما لليسوا إنهم ليصدونهم عن السبيل idan aka haɗa mutum da waɗanda suke shashashu waɗannan shaiɗanu to za su toshe shi ga barin hanyar Allah ta ƙwarai wa ya sabona annahum mutadun kuma za su yi ta tsammanin su ɗin nan shiryayyu ne alhali kuma ba haka bane kamar yadda Allah ya ce alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'udhuhum azza kin ba ku gani ne yadda muke turo shaytanu a bisa kafirai suna zuga su zugawa saboda haka suna ganin abin da suke yi daidai ne to kai ma kar ka yadda a haɗa ka da irin waɗannan shaytanu shi yasa aka ce a babin tarbiyya a rinka lura da abokan mutum da abokan gwamin mutum yaya suke idan sun kasance mutanen kwarai ne waɗanda suke mutanen kirki to alhamdulillah shine anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi wa kullu qarin bil muqarani yakali mai girma dibiti gwamna kuma mai rikon gwamnatin jihar bauchi muna maka barka da zuwa amma dai muna neman alfarman mai girma mai rikon ko makaddashin gwamna ya zo ya zauna kujerar da aka ware masa don yana da kyau idan shugabanni suna zuwa wajen wa'azi a rinka ganin su a gaba-gaba saboda idan matar tsatsin za a yi gara ta fara shafan su kafin da gaba نعم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين lalle duk wanda ya makance gabarin ambaton mai rahama Allah tabaraka wataala ya ce za mu keɓance masa shaidani na musamman saboda haka shine abokin gwaminsa kuma idan aka haɗa shi da waɗannan shaidanu wa innahum la yasuddunahum anis sabili lalle waɗannan shaidanu su ne za su toshe shi ga barin kyakkyawan hanya wa yasabuna annahum mutadun kuma sai su yi tsammani suna kan hanya ta kwarai alhali abin da suke aikatawa barna ne ai wa inna shayatina lalle shaytanu da kuke gani alladhina yuqayyiduhum Allah wanda Allah yake ya ware su li kulli man ya'shu an dhikri rahman ga wanda ya bar ambaton Allah liyamna'unahum bil waswasi an sabilil haqqi war rashad su ne suke sanya wasu wasi a cikin zuciyar mutum su kange shi gabarin hanya ta gaskiya wa ya sabul kufaru bi sababi tilkal waswasa su kuma kafirai ta hanyar wannan wasu wasi suna tsammanin annahum mutaduna ila alhaqqi was sawab cewa su nan masu shiriwa ne zuwa ga daidai alhali kuma ba haka bane hatta idza ja'ana inda za su gane kuskuren su shine idan an je lahira shine Allah ta'ala ya ce me حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين حتى إذا جاءنا har lokacin da ya zo mana amma a wata kira'a hatta iza ja'a na saboda haka ko ina akwai ja kenan hatta iza ja'a na idan aka ce ja'a na to dukansu su biyu da ɓatacce da wanda ya ɓatar domin kowa zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne hatta iza ja'ana amma aka ce hatta iza ja'ana shi wanda ya ɓata ko wanda aka batar da shi lokacin da ya koma zuwa ga Allah kala ya laita baini wa bainaka sai ce ya kai tona ya kai tona kai abokina abokin gwami na bai ni wa bai na ka buɗal mashirikai ne fa bi salkare sai ce dama a ce tsakanina da kai akwai kadada kamar tsakanin wato gabas da yamma ko kudu da arewa Allah wadaran wannan abokin gwami to shi yasa ko da shedan ne baka ganin sa to za a iya samun shedan a cikin mutane wanda zai iya batar da kai ya kasance kana da aboki ba zai baka shawari mai kyau ba ba zai baka shawari mai kyau ba ko shugabanni su samu wazirai waɗanda za su rinka musu mai ingiza mai kan turuwa ba za su faɗa musu gaskiya ba to a nan duniya in aka zo aka tafi taran taran in an je lahira ne ido zai raina fata ido sai ya raina fata ranar tashin alkiyama saboda haka ko kai da kake ce na mutum ba mamaki talaka ne a gefe kai ma da <laughs> kai ma da irin naka ko wanda zai iya tankwara kai karkatar da kai gabarin hanya karshe sai ka ji mutum yana cewa ya kai tona baini wa bainaka bu'dal mashriqaini fa bi salqari yace Allah wada rai na da kai dama Allah ya nisanta mu yasa da na fara ambato ne a can baya in kana da aboki aka ce to abokinka yake dubawa sai a yanke hukunci a kanka عن المرء لا تسأل وصل fa kullu فكل bil muqaran yaktari eh idan kana son ka san halin mutum to karka sai ka yi bincike kansa directly to kai bincike indirect to ne binciken da za ka yi shine ka binciki ainihin abokansa ya suke idan abokansa nan shashashu ne to shi ma shashasha ne don zai yi wahala a ce ya zauna tare da su akan komai da komai sai ittifaki akan komai sannan kuma a ce halinsa daban ne yana da wahala kwarai da gaske shi yasa ake cewa iyaye su kula da su waye abokan ƴaƴayensu saboda abokai suna da tasiri kwarai da gaske saboda haka a cikin suratul furqan Allah tabaraka ta'ala ya ambata mana wani bangare na wannan lokacin da mutum zai zo ya cewa yana cewa ya laitani ya wailata laitani lama takhid fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da iz ja'ani wa kana al-insanu li shaytani ko wa kana al-insanu li shaytani kazula ko wa kana shaytanu lil insani kazula saboda haka shaydan dama yana batar da dan adam yana cewa ya kai tona dama bai riki wani a matsayin maji majidaji ko aboki ko mai bada da shawari ba saboda haka wannan ya shafi kowa da kowa ranar tashin alkiyama za a yi nadama lokacin kuma da nadaman ba za ta yi amfani ba shine hatta ja ana har lokacin da suka zo gare mu qala ya laita baini wa bainaka yace ya kai tona tsakani na da kai bu'dal mashriqaini fa bisal qarir dama a ce a samu nisa tsakanin gabas da yamma kudu da arewa Allah wadaran wannan abokin gwami Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wannan ɗan da na sani ba zai amfani ba da na sani da nadama suna amfani ne a nan duniya idan mutum ya yayi nadama bayan ya yi laifi mazan Allah ya ce mutau ba in ka yi nadama to ka tuba dalilin da ya sa mai ahalari ya ambata yana daga cikin sharuɗa na tuba mu ala ma fata wa niyyatu Allah ya uda ila zambi fi ma baqiya alaihi min umri wa an yatruka al ma'siyata ya bar ainihin aikata sako fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha sharuɗa guda uku ne amma akwai haƙƙin wani to akwai sharaɗi na hudu shine sai ka mayar da wannan haƙƙin sannan idan ka tuba Allah zai karbi tubanka amma in laifi tsakaninka da Allah ne in kai nadama to lalle ka riga ka tsallake annabi ya ce annadamu tauba idan mutum ya yi nadama ya tuba amma mutumin da ya je lahira sai ya yi nadama zai masa amfani shine Allah ya ce walan yanfa'akum yau yawma ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم أيو wannan nadama ba za ta muku amfani ba domin tuntunin ana muku wa'azi da alkur'ani ana muku wa'azi da hadisan manzon Allah amma ba ku ɗauka ba saboda haka ku riga kun makara tun da kuka zo lahira to ku riga kun shigo hannu ko an tuba anan tuba ba za ta yi amfani ba izalamtum annakum fil azabi mushtarikun yayin da kai zalunci a can baya saboda haka kuna cikin azaba abokan tarayya ne da wanda ya batar da wanda aka batar da ki da waɗanda suka taimaka kaga da aboki da abokai da ainihin masu ba da shawara da duk waɗannan inda sun bi hanyar da bata dace ba to lalle Allah ya ce annakum fil azabi mushtarikun lalle kuna cikin azaba ko abokan tarayya ne ba mai tsare ma wani kuma ba mai maganin azaba ma wani afa anta tusmi'u summa afa anta tusmi'u summa aw tahdi umya wa man kana fi dhalalin mubin afa anta tusmi'u summa yanzu duk wa'azin nan da ake yi yana iya yiwa ko wanda baya ba, saboda me saboda shi kurma ne ko wanda baya ganin gaskiya saboda shi makaho ne abinda ake nufi shine wato makaho na ma'anawi ko kuma kurma na ma'anawi yana jin sauran maganganu amma baya jin wa'azi yana ganin komai amma baya ganin gaskiya to kun ga wannan shine makaho kurma a wajen Allah subhanahu wataala to kai mai wa'azi kana ta wa'azi amma ba a daukawa ko waɗansu ba sa daukawa sai ka bari aka ce a'a afa anta tusmi'u summa ya kai manzon Allah yanzu zaka ji yadda wanda yake kurma aw tahdil umya ko ka shiryar da makaho wanda baya gani wa man kana fi dalalin mubin da duk wanda ya kasance a cikin bata mai nisa a kai dai kai ta wa'azi domin wa'azi yana tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda haka ko a dauka ko kar a dauka ka ci gaba da wa'azi kar ka saurare su sai Allah ya ce mai fa imma nadhaban nabika fa inna minhum waɗannan waɗanda suke ƙangarewa ga barin wa'azi ka kyale su kar ka bi nasu fa na saban nabi ko dai mu tafi yadda kai mu kyale su sannan daga baya mu kama su ko kuma mu gwada maka idon idonka azaban da za a yi ma waɗannan mutane kamar yadda ayan gaba za ta ambata Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa inna minhum muntaqimun lalle wallahi mu sai mun yi ramakon gayya shi yasa idan Allah ya ce a bar abu kaza ba a bari ba to sai Allah ya rama sai ya dauki mataki idan ya ce kai abu kaza ba kai ba to wallahi sai ya dauki mataki a kanka wannan alkawari ne na Allah subhanahu wataala saboda haka Allah ta'ala ya ce fa inna minhum muntaqimun lalle mu dinnan sai mun yi ramakon gayya saboda haka fa imma nasaban nabika ko dai mu tafiyar da kai ko mun tafiyar da kai fa inna minhum muntaqimun Allah ta'ala ce sai mun rama ko a bayan ranka sai mun rama sai dai shi annabi ya fi son a gabansa waɗanda suka kangare a yi maganin su kowane mai wa'azi yana son a gabansa tun kafin ya mutu waɗanda suka kangare gabarin gaskiya Allah ya yi maganin su don ya zamo darasi wa kowa da kowa shi kuma zai daɗa samun ɗaukaka da ainihin martaba kuma za a saurari maganarsa sai Allah ta'ala ya ce wannan ba naka bane in dai sun saba mana to mu ne masu azabtar da su lokacin da muka ga dama sai Allah ya ce me aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun aw nuriyannaka ko kuma muka gwada maka muka gwada maka me alladhi wa'adnahum abinda muka yi musu alƙawarin zuwansa shine na azaba don abinda yake nufi da alƙawari duk wanda ya saba wa Allah to Allah zai azabtar da shi ko a nan duniya ko a lahira sai dai akwai al'ummomin da suka saba wa dokokin Allah Allah ya azabtar da su a nan duniya amma banda al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da manyan kafirai kan gararru suka yi ta fatan a saukar da azaba su ba za su yi imani da alkur'ani ba ba za su yi imani da manzon Allah ba ba za su saurara wa musulunci ba ba za su karbi abu kaza da kaza ba su ba za su bauta wa Allah ki kadai ba ba za su yarda da tauhidin uluhiyya ko rububiyya ko tauhidin asma'i wa sifati ba ba za su yarda da kaza da kaza ba karshe sai aka samu waɗansu kangararru suka ce Allahumma in kana hadha huwa al min indi fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi azabin alim mai Allah ta'ala ya bada amsa sai ya ce me ما wa الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله wa وهم يستغفرون waɗansu sun runtumo sun ce su ba za su yi imanin ban za a saukar da azaba a saukar da azaba Allahumma ya Allah in kana haza huwa alhaqqa min inde inde wannan alqur'ani gaskiya ne daga wajen daga wajenka to mu ba za mu yadda da wannan alqur'ani ba fa anfir alaina hijaratan min sama kai mana ruwan duwar watsu na wuta daga sama awitina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi kowa ma ya huta imanin ba za mu yi ba wannan fa kafiran zamanin annabi ne fa suke faɗa a zamanin annabi a gabansa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ayya Allah ta'ala bai kasance ya azabtar da su ba wa an tafihim kai din nan kana cikin su wane ne kai din nan ne, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa ka Ahmad lam yunsha wala huwa yunsha'u jaza'u muti'ihi harirun wa jannatun fa da qawla kuffarin asabat hu jannatun fama huwa illa min jahannama jannatun fa ga sabihi Allahu alwara fa huwa muznatun turawi fada aw dhillatun tatafayyaru manzon Allah ke kamar manzon Allah ba za a yi ba ba taɓa yin irin sa ba kuma ba za a yi ba saboda shi kadai Allah ta'ala ya ce ba zai halakar da wannan al'umma ba kuma al'umman annabi ta fi al'ummomin baya ka ka gaba daya sun fi al'ummomin baya yawa sun fi al'ummomin baya daraja Allah baraka wata ta'ala ya ce saboda kai Sai idan manzo Allah ya bar duniya fa akwai matsala kenan eh don manzo Allah ya riga ya fada ya ce matukan yana cikin ku dujal ba zai zo ba in kuma dujal ya zo to ni zan muku maganin sa ne kadai amma fa in bana nan kuma dujal ya zo to famru'un hasibu nafsi kowa ya ji da kansa kowa ya ji da kansa shi yasa annabi idan yana tsakani to daraja ce dama ya faɗa masa habbai in ina tsakanin ku babu matsala ko menene za a iya warwarewa za su je su yi tambaya wa annabi a saukar da aya ya salunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila ko yasalunaka anil anfali qul al anfalu lillahi wa rasul ko yasalunaka anil mahidi qul hiya azam eh fatazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhun ko kul huwa azan fatazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna ga ayoyi da dama wani abu zai faru a saukar da yayin qur'ani to sai yace masahabbai to idan bana nan kuma to fa akwai matsala amma kuma ku sahabbai za ku taimaka wa al'umma shi yasa sahabin annabi yana da daraja kwarai da gaske babu wanda zai zo a ƙarshen duniya a ce ya fi sahabban annabi daraja babu shi shi yasa abin takaici ne kaga a yanzu mutane suna zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama wannan tsaban lalacewa ne domin daga manzon Allah sai sahabbansa kwarai da gaske eh daga manzon Allah sai sahabbansa to idan ka kushe sahabbansa ko ka zage su to shikenan abin da ya rage kiris kuma zaka je kan manzon Allah dama haka ne yasa kar ku yarda da masu wannan akida mummunar akida ce sahaban annabi masu daraja ne manzo Allah ya ce wallahi manzon Allah da kansa yake fada yana ce la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi kada ku kuskura ku zagi sahabbaina falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaba ma balaga mutta ahadihim wala nasifa da ɗayan ku zai kashe dukiyansa kwatan-kwacin dutsen uhudu a ce zinare yana da zinare kwacin dutsen uhudu to mu dawo baya baya ina ganin da yake masu sauraro mafiya yawa ƴan uwana ne kauyawa ba su san zinare ba amma kun san naira dubu ɗaya kowa ya sani to daurin naira dubu ɗaya ɗaya kamar dutsen ohudu. yana iya yiwa da dama sarurai ne ba su taba zuwa aikin haji ba ba su taba ganin dutsen uhudu ba to da wani dutse ne za mu buga misali za mu buga da dutsen warindi ne ko da dutsen da ko da dutsen jama'a ne da wani dutse ne za mu buga misali eh. to kaga idan aka ce mutum yana da dukiya kwatankwacin wannan kunga yana da wato trillions masu yawa ko billions masu yawa to da za ka ɗauka kai sadaka da waɗannan ladan da Allah tabaraka wa ta'ala zai baka ladan da Allah tabaraka wa ta'ala zai baka bai kai ladan da Allah zai ba da sahabi yayin da ya yi sadaka da ainihin mudun hatsi guda ɗaya ko rabin mudu ba eh kaga wannan dun mai hankali ya gane bambanci wannan shine bambanci tsakanin sahabin annabi da kai da ka zo a yau saboda haka dole mu girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma waɗanda suke sun kurumce sun bebance sun makance ko an faɗa musu gaskiya ba za su saurara ba suna cikin ɓata bayyananniya saboda haka ko mu tafiyar da kai to mu dai sai mun azabtar da su ko mu barka a gabanka Allah tabaraka wataala ya wallahi ba za mu kyale su ba lalle mu din nan fa inna alaihim muqtadirun lalle mu masu tsananin iko ne akan su kuma za mu yi maganin su Allah ya sauwake sai Allah ya ce mai fastamsik billazi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim to sai aka dawo aka yi kira ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce fastamsik lalle kai riko ya kai annabi Muhammad billazi da abin da yake uhiya ilai akai wahayin sa zuwa gare ka innaka ala siratin mustaqim lalle kai kana kan hanya madaidaiciya don wani lokacin mutum yana wa'azi ya ga ba dauka ba to sai ga yana taraddadi sai ya ce anya abin da yake kai gaskiya ne to shi yasa aka dala karfafa gwiwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a zuwa masallatai za a zuwa na wa'azi sai ga mutane ba za su zauna ba kowa ya kama hanya ya tafi daga wanda zai je ya ji bbc sai wanda zai je ya ji voice of america sai wanda zai je ya ji france sai wanda zai je ya ji voice of nigeria ko wani zai je ya ji brc sai wanda zai je saurari dandal kura da sauran ire-irensu to duk waɗannan wato duk waɗannan dandalin ba inda za su kai ka in dai har za ka bar wa'azi ba za ka saurari wa'azi ba ba hana ka sauraron labarai ba ba hana ka sauraron waɗansu program da suke da muhimmanci ba haka ma a set satellite duk abin da yake da amfani wannan babu laifi ka saurare shi amma kuma abin da yake primary wato responsibility da aka ɗora maka shine wato ka san ka yasa kullum muna buga misali da abinda mai ahalari ya faɗa awwalu ma yajibu alal mukallaf tasihu imani farkon abin da yake wajaba a bisa mukallafi ya inganta imaninsa kuma farkon abin da Allah ya dora maka falama annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum farkon abin da aka dora maka dole ka san Allah subhanahu wataala to abin da za ka karantar da kai kenan a masallatai to amma sai ga mutane duk sun watse sun kama hanya sun tafi wato hidimomin su abinda suka ga dama to kaga wannan babban illa ce domin Allah ta'ala sai ya tambaye ka akan wannan dun ba kai riko da gaskiya ba to amma kai mai wazi idan mutane sun watse sai ka bari ko kuma sai ka zo wazi kana a kyar ka ci mutuncin wannan ka zagi wannan a'a ba kowane mutumin da ya taki ne bai da uzuri ba akwai wani zai taki yana da uzuri ba zai iya zama ba saboda haka hanyar da ya kamata ka bi sai ka dubi manhajanka mai yiwa method ɗin da kake amfani da shi akwai matsala don akwai matsala sai ka gyara tunda Allah ya ce wudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadil hum lati hiya asan kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau kuma kai jayayya da mutane da abin da ya dace jayayyan da rai ba zai ɓaci ba ba za a samu adawa da saɓani da mummunan fahimta ba yadda abubuwa za su daidaita saboda haka sai ka gyara amma in ka ga method ɗinka babu matsala mutane kawai su bai dame su bane to sai yi hakuri ka ci gaba da abin da kake yi fastamsik billazi Ilaika. Ka yi riko da abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka ko abin da Allah ya sanar da kai innaka ala siratin mustaqim lalle kai din nan kana kan hanya wanda take madaidaiciya وإنه لذكر لك ولقومك وإنه laka لك ولقومك وسوف تسألون وإنه لليك Ya kai يا Allah منظر الله صلى wa عليه وآله وسلم وأن الذكر لك ولقومه tunatarwa ne gare ka ko ambato ne gare ka ko daraja ne a gare ka wali kaume da kuma mutanenka wannan shi yake gwada muhimmancin lugar larabci saboda duk duniya ba yaren da yake da daraja kamar larabci shi yasa Allah ya turo littafinsa a ciki idan da yaren turanci shi ya fi daraja to da ƙur'ani sai ya zo da turanci kuma annabi ma sai ya zama bature idan da yaren fillanci shi ya fi daraja shi kenan sai a turo wato annabin ba filata ne kuma ƙur'anin ba fillace amma za a ga ƙauyenci kuwa eh. Eh, Allah ya kyauta. To, saboda haka da Allah ta baraka wa ta'ala ya turo ainihin alkur'ani cikin lugar larabci to sai ya kasance lugar larabci tana da daraja kuma idan an je lahira waɗanda suka shiga gidan aljanna da larabci za su yi magana ko ka iya ko baka iya ba da larabci za ka yi magana kafin ma a je gidan aljanna ko a je filin alkiyama tun daga kabari za a tambaye kamar rabu wa man nabiyyuk aw maza taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum a cikin kabari sai an tambayi ka wannan tambaya waye ubangijinka to da larabci za a maka ba da yaren ku an gasanci ba ka dauka da an gasanci za a yi ko kuma za a yi da barbanci a'a za a yi ne da larabci saboda haka ko ka iya ko baka iya ba haka dole zaka amsa shi yasa Allah ta'ala ce sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah kaga bawan Allah yana taki ana ce man rabbuk ki ya kawai sai bada amsa nan taki. kuma wama wama za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum nan ma sai bada amsa cikin sauki to shi yasa ake son akalla wannan imanin nan ka rike Allah ya kara mana imani wa innahu lalle fi al la dhikrun laka wa liqaumi lalle daraja ce gare ka da mutanenka wa sawfa tusalun kuma da sannu za a tambaye su to da wannan ne malamai suke cewa duk balarabin da bai karbi musulunci ba bai girmama alkur'ani ba to in yaje lahira tambayan da za a masa daban ne saboda shi ko ba masa doguwan fasara ma zai fahimta amma mu gakin da yanzu muna karanta qur'ani da larabci muna fasarawa da hausa yana iya yiwuwa wanda bai bi alkur'ani ba cikin mutanen mu idan ya take aka ce qur'ani ya ce da larabci ne kuma ban sani ba bana fahimta ba taɓa yin wa'azi ba kenan ba taɓa yin tafsiri ba bai san ko menene ba saboda haka wala Allah a ce yana da uzuri tunda shi bai san larabci ba amma su larabawa to sai sun sai an tambaye su akan wannan kuma da Allah ta'ala ya ce zikirul laka ko wa innahu la zikirul laka wa liqaumik wannan shi yake dada tabbatar da cewa da larabawa za su rike alqur'ani hannu bibiyu to wallahi da su suke jagoranci a duniya annabi ya riga yayi bayani ya ce kalifanci yana cikin quraishawa ne ba za a canza ba kalifanci yana cikin quraishawa ne ba za a canza ba kuma babu wanda zai jayayya da su to amma sai aka wayi gari wanda ba quraishawa ba sun zo sun karbi kalifancin saboda me suka karbi kalifancin saboda me saboda quraishawa sun saki hanyar Allah subhanahu wataala da sun rike alkur'ani babu yadda za ya kwace kalifanci da shugabanci a hannunsu kuma da ƙuraishawa sun rike addinin Allah sun rike littafin Allah to da su ne za su yi jagorancin duniya in ba haka ba abubuwa ba za su tafi ba ko kuma Allah ba zai karba ba to amma da suka sake hanya Allah shikenan sai Allah tabaraka ta'ala ya kale su Allah ya kyauta saboda haka laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum kamar yadda Allah ya ambata ne mun saukar muku da littafi wanda yake a cikin sa akwai ambaton ku kuma lalle ranar takin alkiyama sai Allah ya tambaye ku dangane da wannan to ina ganin waɗannan ayoyi da muka karanta su ko za a ƙara mana guda ɗaya ya kara guda ɗaya sai mu taki tarihin annabi Musa alaihi salam da kangareren shugaban nan eh kuma matsiyacin basarakin nan Shi ne fir'auna Allah ya sauwake me Allah yake واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا أجعلنا من للرحمن آلهة يعبدون الله تبارك وتعالى يتي واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أكتي ومنظم الله duk abin da aka faɗa maka idan baka gamsu da shi ba to ka tambayi waɗanda suka gabace ka daga cikin manzanninmu to wa zai samu ya tambaya zai iya samun daman da zai tambaya ya samu daman da zai tambaya ko bai samu ba a'a yaya komai za ku ce babu lokacin da manzo Allah zai yi isra'i da mai iraji a daren da ya yi isra'i da mai iraji an tara masa annabawa ya jagorance su sallah a baitul a sa'annan lokacin da ya tafi sama bai hadu da waɗansu annabawa ba salloli ma da farko guda nawa aka bamu guda hamsin sai da manzon Allah ya ta zirga zirga tsakanin annabi Musa alaihi salam da kuma Allah subhanahu ta'ala lokacin annabi Musa yana sama ta nawa to ba magana suka yi ba yana sama ta shida magana suka yi yace me aka ba kai ce salloli guda 50 yace mutanen ka ba za su iya ba saboda akwai malalata a cikin su mutanen ka ba su da kuzari salloli 50 imagine yanzu da za a ce salloli 50 din a cikin 24 hours din nan da Allah ya za a su ga su guda biyar ma sun dame mu balle a ce da da a ce guda hamsin ne ai ba za mu iya ba ya koma aka je aka kaɗe biyar ko goma ya sake dawo ya ce ka sake komawa sai da ya ta zirga-zirga aka dawo da guda biyar katal guda biyar ɗin ma annabi musa alaihi salam da aka same shi a sama ta kida ya ce wa manzo Allah ka sake komawa sake rage guda biyar ɗin nan dun biyar ɗin akwai matsala maza Allah ya ce na yi ta zirga-zirga na je wajen Allah yana ragewa har ina jin kunyan Ubangiji ba zan iya sake komawa ba. Kaga ba mamaki da ya koma sai a rage mana isha'i da asuba. Domin su suka fi matsala. Eh, zai rage mana isha'i da asuba. Allah ya kyauta. To amma ya ce yana jin kunya. To kaga a irin wannan zirga-zirga tun da ne har ya haɗu da annabi Musa. Ya haɗu da annabi Ibrahim Khalilur Rahman ya hadu da annabi Yusuf ya haɗu da annabi Harun ya haɗu da annabi Adam ya haɗu da annabi Idris duk waɗannan fa zai iya tambayansu ya ce sakon da aka aiko mun gaskiya ne ku tabbatar mun sama manzo Allah baya cikin shakka amma duk da haka Allah ta'ala yace wa alman arsalna min qablika bi rusulina saboda haka yana da hanyoyi da dama da zai iya tambaya aka ce ka tambaya waɗanda suka gabata daga cikin manzanninmu a ja'alna min duni rahmani alihatan yu'badun shin Allah ta'ala yana da abokin tarayya babban al'amari kenan ba ya da abokin tarayya saboda haka dukkan manzanni da annabawa sun yi ittifaki akan wannan sai je wajen shari'a ana samun bambanci akwai annabin da aka bashi salloli guda biyu katal akwai namu kaman guda biyar akwai mai fiye da haka akwai wanda ma ba bashi sallah ba shi cikin al'amarin sa babu sallah kwata-kwata sai dai a ce yayi addu'a ko kuma ya ambaci Allah subhanahu wataala ko yayi abu kaza ya bar abu kaza saboda haka wajen bautan Allah abu guda ɗaya ne amma wajen shari'a to sai aka samu wato bambanci kwarai da gaske saboda haka sake maimaita mana aya واسأل man arsalna min قبلك min rusulina ajalna أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون wannan shine karshen darasin mu na wannan shekara sai kuma wata shekara insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka bada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amma kafin nan tunda kun san ba mu isa ba tunda manyan mutane sun halarci wannan waje to dole ne mu gabatar da waɗansu daga cikinsu kuma daɗin abin abin farin ciki shine mai rikon jihan gaba ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara shi ma ya halarci wannan waje to lalle hakika na sani mai girma mukaddashin gwamna yana da sakonni na musamman waɗanda zai isar mana amma kafin nan akwai bayan Allah manyan mutane da suka halatta waɗanda aka bani dai a rubuce da farko akwai Profesa ibrahim hassan alwasawi daga university of jos akwai barista alhassan suleiman wato suleiman alhassan ko alhassan suleiman wanda yake tsohon kwamishinan shari'a na jihar bauchi sannan akwai ɗaya daga cikin manyan malamanmu na ƙasar katagun alhaji tata amali azare sannan akwai akwai alhaji eh, alhaji sani mahmud ko muhammad kamar yadda aka rubuta sannan kuma akwai alhaji abdullahi alhaji ɗanladi abdullahi mai auduga durbin bauchi mai girma durbin bauchi eh, sannan akwai alhaji ɗahir muhammad sani gm ko general manager na glock fm wanda suna daga cikin waɗanda suke sa tafsirinmu da yamma sannan akwai alhaji bala lifidin bauchi ban sani ba to yana wakiltar jama'atu nasrul islam ta jihar bauchi sun akwai director na ministry for local government affairs alhaji dahiru gidado dan iyan tafa sun akwai md na batv alhaji ibrahim idris shal wanda kuma suna daga cikin waɗanda suke sanya program ɗinmu da daddare sa'annan akwai alhaji mu'azu tsawa rediyo dandal kura dama na faɗi dandal kura saboda na gan shi ne shi yasa na faɗa a cikin karatu sa'annan kuma akwai alhaji kabiru ladan barwa wanda yake bauran bauchi sa'annan kuma akwai abokina eh, to abinda suka sa abin nan kenan lalle barwan bauchi shi da kansa ne ya zo eh, sannan akwai abokina comrade aliyu ilela mai ɗebo ta da zafi <laughs> abu amma <laughs> eh, akwai manyan mutane wanda na gaba rubuta sunayensu a cikin wannan a wannan takarda ba saboda haka sai a yi mana uzuri kwarai da gaske to muna ganin a gurguje sun da akwai mai girma mukaddashin gwamna to dole mu takaita abubuwan to amma da globe fm to da globe fm da kuma dandal kura da batv tun da dama muna tunanin yanayin lokaci ne saboda karan abin nan to amma mai girma mukaddashin gwamna ya ce a sake duk maganan da za a yi yana da kyau a yi magana nan daman wajen wa'azi ne mu dama muna jin daɗi mu ga jagororin siyasa ko shugabannin siyasa suna halartar wajen wa'azi don idan ana yin haka wannan shi zai ɗan yayyafa ruwa wa zafin da muke yi amma idan shugabannin siyasa ba su halarta tsoron da duk aka tashi sai a ta tsorawa da gaskiya da gariya Allah ya kyauta to don haka da farko za mu yi amfani da wannan dama kun san ni kafata ta ware gida biyu ne ɗaya kafan tana fada eh, ɗaya kafan kuma tana masallaci saboda haka duk inda muka fada za mu yi wa'azi eh duk inda muka fada kuma za a yi motsi sai an san da mu Allah ya taimake mu da wannan ne zan fara gabatar da mai girma barwan bauchi zai mana takaitaccen jawabi a cikin mintoci biyu insha Allah ta'ala

tun daga farkon wannan wata har zuwa yau ba ta taɓa samun ranar da bai zauna a wannan majalisa kuma na zama ne sai rana ɗaya da aka samu lalura da ruwan sama mun yi jalar ta zama karkin zan yi amfani da wannan dama idan yi mani jawabi kaɗan daga cikin abubuwan da ma ne karanta da mu

ubangiji da bada koyo da ke ta ci kira da tazi na bada tsoro ba ce yau da tina ya ka duba cikin tsoron hajji ita ya yi an da kuran ku illa zan da ta sa ce azim yau wata rauna ha ta san kullum wata ajin amma ta rashin wata da kullum za ta canza hamla wata da na su fara kuma ku bi su fara wala illa zama ta ce gurguje za ta yi kokari ba da wasu sai na tabbata ba da wasu amma mu masu sarauta ne a wani bangare kamar yadda mata mu almajirai wannan rana ubangiji ta bada ala ya ce ku ci tsoro wannan rana girman ranar da ta da kullum murta ajin amma ƙarda ajin ka duba tsakanin uwa da abin da ta yanzu da mata za ta haifi da bambara mai misali wanda aljani ya saba shi sai da shekarar goma ko abin da ya tana wuta a kayan kusa da nesa daga ranar da aka ce ya mutu hankali da ya yi dubu ya kai amma wannan rana ta san kullum rota a cikin amma tana jefarwa dukkan mai shayarwa abin da take shayarci wata zan za ta haife kullum za ta hamle dukkan 'yan mai ciki hamla a abin da sannan na su fara za ka ga mutane kamar suna maye wa ma kuma su ba maye suke yi irin na giya ba a walakin na azabar da shaɗi azaban Allah ne tsanani ubangiji Allah ya kiyaye mu azaban ku zama muna daga cikin kuma rasulu fa ku na shi ga ka kaga rashin gaskiya kai yi shi nan ka huta ba, ka da Allah ya kalau dan yi amfani da wannan dama sako daga mai martaba kan goji yana roƙo a ci gaba da addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya cikin wannan jiha nan kuma zaunar da lafiya da mu lafiya a cikin wannan ƙasa nan duk waɗanda suka taru a nan da wanda sako yake garu daga cikin kafafen watsa labarai ubangiji Allah ta ramu gidan aljanna amin kuma Allah ya nuna mana wannan Allah ya kwana da yayi kai yayi kai yayi kai marasa lafiya cikin mu mai maza da mata manya da yara wanda suke gidaje wanda suke da Allah ta ba su lafiya amin kuma masu lafiya Allah ta kara mana lafiya أقول yanzu kuma za mu kira alhaji sani ahmad yariman toro shi ma ya zo ya yi mana jawabi na minti biyu bismillah to madadin wannan sun ce yana da lisa ko da yake na duba kuma sai na ga alhaji adamu odele na mai girma gwamna to akwai jama'a da yawa kenan waɗanda suka zauna bayan fage ba su zo gaba gaba ba eh, za mu kira mai girma durbin bauchi alhaji ɗallaji abdullahi mai auduga

falala ne albarka ana zai zo zai zo zai zo ga shi kuma jin zai to tsawon rai da lafiya da zaman lafiya shekawa muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana tsawon rai da lafiya da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali doktor Allah ya saka maka da alheri na ibanka Allah ubangiji ya saka musu da alheri mu ma masu sauraro Allah ubangiji ya saka mana da alheri duk mutumin da ke tafiya idan baya waiwayawa idan baya abin da ya bari ba zai gane ya yi nisa ko ya ci gaba ko bai ci gaba dan shekara arba'in da yake nan ba zai san tarihin kawo aƙida na ahalin sunna da aka yi a wannan kasa, kuma musamman ma a cikin da rubuci ba wanda suke wannan zamani da kuma kowane irin zamani shi sa tarihi yake da amfani al'ummomi na duniya da suka san menene tarihi suka karantar da shi ma al'umma suna yara domin kowa ya gane irin gugurmayin da na baya suka lokacin da aka kawo akida na ahlus sunna a wannan gari wani bawan Allah da ya ba da gidansa da din a balaga aka fasa aka mai shi masallaci masallacin nan duk wanda yake da shekara hamsin zuwa sama ya san in mun je sallah za mu sha jiya da ne da kuma black maria na kira limamin masallacin gida kuma. Black Maria kullum suna jiran sa duk juma'a wannan. da an ce aka gama da kun sai a yi macin musa zuwa cikin Black Maria to yau kun ga yadda akida na ahlus suna ya kasance a kasar ci gaba ne kuduwar nan masallaci ci gaba ne kuduwar nan mashahurin malami ci gaba ne ire-irensu suna cikin garin bila adadin suna jihar bauchi bila adadin suna kuma najeriya suna kuma duniya da ba a samu zakarai wanda suka tashi suka kawo wannan akida ba da allah kaɗai ya san duhun da muke ci haske ne aƙidan ahlus sunna yadda muke cikin talaucin nan da muna cikin duhun addini da kashe-kashe da ake yi da sace-sace mutane da mu ne muke yi amma kuma gyara na Allah da ya kawo a tsakanin mu yanzu a cikin wannan masallaci na tabbatar da cewa wallahi ba za a rasa a akalla goma ko zuwa sama ba ba za a rasa ba akalla goma ba akalla to da kuwa ba a rena musu ba amma sai ka sha jikin goshi kwarai da gaske wannan falala ce ta ahlus sunna cikin garin nan yanzu akwai masallatan juma'a sun kai ɗari ɗari ɗari malam ma shi zai iya faɗan shi ga ɗari a ɗarin nan ba da a kasa samun tamanin na ahli sunna wannan shi gaba ne in ma wannan ya maka gwari-gwari kana so ka daga ganewa 'yan ɗan kaɗan shekara biyu tana ganin himar akan uwarta za ta wajen za ta zabar ita ma ta kina ta san za a shiga kenan gyara ne babba za a iya yi mu mata da matan mutum burkin kura ake biya da aka kawo hijabi da himar da niqab a ƙasar nan aka dinga zagin yan ahlus suna amma da zuwa gidan da ba himar ba wayannan abubuwa ne na ci abubuwa ne na ci gaba abubuwa ne na ci gaba tafsirin da muka sani da irin na jirage ne a cikin kwana ashirin da bakwai ashirin da muka ake takura qur'ani sai an sauke ta amma yanzu kun ga gashi takurawa ake yi daidai gwargwado yadda kowa zai fahimta ci gaba ne ya kawo haka ci gaban ahlus sunna to mu tsaya a tafarkin ahlus sunna mu tsaya kada mu raina ci gaban da aka samu wallahi tallahi mun yi riba wallahi tallahi ahli sunna kai riba Allah kuma shi kara mana riba Amin. Allah shi kara mana riba Amin. Allah shi kara mana riba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ah, yanzu za mu saurari jawabi a takaice mukan ce minti biyu saboda doka tun da mai girma mukaddashin gwamnan jihar bauchi yana nan dole a bi tsari kuma duk abubuwan da ake yi shine shugaba a yanzu dole a karbi umarninsa saboda haka muna ba da mintoci biyu kuma shine zai yi jawabi na ƙarshe sai kuma malam ya zo ya mana addu'a ta rufewa saboda haka ke za muke son a ɗan takaita wanda za mu kira a yanzu shine alhaji ɗahir muhammad sani general manager na glock fm bauchi ko da yake waɗansu suna ba da uzuri sun ce su ba su san za su yi jawabi ba saboda kawai mutum da ya sha ruwansa kawai sai ya ɗauko abin nan to amma ba abin damuwa ba ne mutum da bai zo da babbar riga ba shi ma mukaddashin gwamna ma bai zo da babbar riga ba ta haka sun gaba ku matsala ke general manager na globe yan bauchi zai mana jawabi na mintoci biyu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah sallallahu alaihi wa sallam muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma an introduce ina matsayin general manager na global kuma ina matsayin wakilin sani hmm. eh, general manager shi ne alhaji aminu tahir kufo wanda bai sami damar zuwa ba hmm. kuma ya ce to kai ne ɗan izalar cikin muka je ka wakilce ne a matsalancin malin zuwa <laughs> eh, kuma gaskiya yau ta dawa da gona ya sake tunatar da ni ya ce in zo fa in tabbatar da cewa na zo don malam ya ga ya ga malam cewa za to sako dai da mu muke da shi bai wuce sako na godiya ba malam hakika tana rage mana ayyukan mu yan jarida duk wani wanda ya san yadda malam ke gabatar da karatunsa ya san cewa akwai ci gaba sosai saboda wannan kuma ya faru ne saboda zurfi ilimi wanda da za a yi ta maya, mu ta tunanin a cire kaza a rage kaza a yi kaza saboda mutane don abin da ya shafe mu shine mu tabbatar da cewa akwai kwanciyar hankali da zaman lafiya a mu. duk lokacin da aka haɗa malamai da yawa suna karatu wannan zai ce kaza akan wannan wancan zai ce kaza akan wancan wani kuma zai a wannan zai aibanta a kidan wancan wancan ma zai aibanta a kidan wannan kuma ya kacin aikinmu shine mu yi kokari mu tabbatar da cewa mun zattare duk wani abin da muke ganin zai kawo husuma tsakanin malamai duk abin da ya wuce mutane ku farce muna iyaka kokarin mu wani lokaci za a je ana ta ciccire abin da malamai suke faɗa za ka samu wani karatu na shi ya rage saura minti talatin kuma awa ɗaya ne saboda ba abin da amma da ikon Allah so da yawa inda yau za a yi latti ba a kai karatun malam ban a kai shi yanzu haka za a saka shi saboda akwai tunani akwai zurfin ilimi a ciki in ka ji ba abin da za ka cire to muna godiya Allah ka rage malam ka rage mana ah, kuma za mu yi amfani da wannan eh, kafa mu ga mu su yi hakuri da mu aikin mu kenan mu tabbatar da cewa abin da kuke faɗa bai shafi aikin mu ba tun da mu muna da abubuwa guda biyu na farko mu dole ne sai mun tabbatar da cewa abin da ake faɗa ya kamata a ce mutane suna ci sannan na biyu akwai waɗanda kuma suka tsaya akan wuyanmu suka tabbatar suna so su tabbatar da cewa suna koma suna son su kama mu da laifi muna da 'yan sandan mu na aikin jarida wanda in muka yi laifi da zarar mun ketare wani abu za su zo su jira akan mu to sai malamai su yi ta hakuri da mu wannan kafa zan yi kokarin ce to saboda haka su yi hakuri da mu duk abin da suka ji sun faɗa suna tunanin ya kamata a ce an ji ba a ji ba watakila mu a wurinmu bai dace ba saboda haka muka cire saboda a samu zaman lafiya tsakanin malamai musamman saboda wa'azi ya gudana bara mun gudanar da da abin da faɗakarwa tsakanin malamai kafin a fara tafsir haka ya taimaka kuma gaskiya na ba a yi ba amma kuma kamar abin da aka yi ba ya taimaka kan abin da aka gabatar da Allah godiya Allah ya saka da kuma muna roƙon malamai kasu gajiya wayanda suka san cewa muna karɓar kuɗi ne a hannunsu mu ce za a yi tafsir ya zama mana dole abu ne na aiki wanda eh, hukumar gidan rayuwar na najeriya tana biyan ma'aikatanmu ne kawai amma ba gudanarwa mu ba saboda haka duk lokacin da muke da wani abu Shige shige da wani abu dole sai mun karɓi kuɗi da za mu gudanar da eh, ita wannan tashi saboda haka malamai su yi haƙuri to da yawa za ka jana ta faɗa ai muna sa kaɗai-kaɗai kyauta to a yi haƙuri ba laifin mu bane yawa muna fata malam Allah zai ƙara baka Allah zai ɗayyaba abubuwan da muka sani a nan masallacin da mutane da suke a wani Allah ce mai kyau kamar Allah ya sa da baɗi za mu sake sauraron ka kamar yadda muka saurare ka wannan shekara kamar yadda kake faɗakar da mu Allah sa za ka ci gaba da faɗakar da mu Allah ya taimake mu wa sallallahu alaihi rasuluna sallallahu alaihi wasallam masha Allah to alhamdulillah to wakili na general manager ya isar da sako yadda ya kamata saboda haka Allah ya saka da alheri za mu kira MD na BATV Bauchi Alhaji Ibrahim Idris Shal shi ma zai zo ya mintoci guda biyu saboda VATV ne kawai cikin talabijin din da suke sanya karatu mu shi yasa muka gayyato duk wanda kaga mun gayyato su kafafen watsa labaru saboda muna da alaka mai karfi tsakanin mu da su so suke isar da sakonnin mu to idan sauran kafafen watsa labaru ba su jan gayyato su ba to ba sa sanya karatu mu ne shi yasa ba mu gayyato su ba sai su saboda eh general manager ko managing director eh bismillah <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mai girma mai rikon gado gwamnan jihar bauchi injiniya mutu gado babban malamin mu dokta zagoy fadan ah, waɗansu ɗan bayanai da su kara kuma da na ce janar manajan na kulokin ya gabatar da abubuwan da ya kamata ce saboda ya ɗan tabo bayani a kan yanayin ayyukan da kuma abubuwan da sa wani lokaci muke cire waɗansu abubuwa a cikin shirye-shiryenmu ba ma abubuwan ciki a nan kafin faɗa kamar yadda ya faɗa dr zuru malaki sanannen malami ne kuma ko lokacin da aka ɗin aka ce za a fara tasiri to akwai hukumar nan da muke kira na ndc wato kamar ɗan ɗan gangan gidan rediyo da talabijin ne wanda suke kula da ayyukan don muka ce musu ai akwai tafsirin biyar ma da ake da suka ce a wannan babu matsala kuma haka allah kuma yadda ya faɗa idan yaran musu ka zo suka ɗauki wannan tafsiri ba mu cika damuwa da mu tsaya ma mu duba tafsirin ba saboda mun san insha Allah ba za a tabbata wani abu da zai kawo tashi hankali a cikin wajiboji ba. Domin akwai malaman da dole ne in ma ba samu damar zuwa wani lokaci dole sai dai ce gine tafsirin ba. Ba don mun tsariya su ba saboda yanayin aiki. Na da kokarin bayani. Na biyu akwai abubuwa da suka faru a tsakanin shi malam da gidan talabijin na koci wanda wata kila ma shi ya biya mata amma mu mun ba abu biyu wanda suka sa na ce to lalle in dai muna da rai da lafiya za mu halarci wannan wurin saboda mu samu damar mu godiya wa malam na farko shi ne akwai wani lokaci can baya kamar shekaru biyu da muka samu rashin fahimta na cikin gida tsakanin ma'aikatanmu ka san ka tara mutane dole za a samu girma wallahi mutum ya zama ya samu labari ba wata ranar na zaune a ofis kusan zan tashi wajen karfe takwas da rabi tsakanin takwas da rabi da zuwa tara sai aka ce mu hai da malam na ce to ban san wanda suka san ofis mu a ba muna can wuce da na ce to lafiya ma da ya kawo wannan jejin a da daren ya ce to amma ku ko ci malam ya shigo ya zauna na ce bari da mai kawo shi sai na fahimci cewa malam ya wuni saboda ya a samu maslaha kan wannan matsalar da muka samu a lokacin a tsakaninmu mu ma'aikatan gidan talabijin da jihar mun zauna da malam a ofis nawa mun kai kusan awa daya an nace masa malam da ya yi ya rasa tashi da kama na biyu wannan tabara ne ma gobare ne lokacin da gwamnati ta biya kudin tasiri to incidentally sai muka sa muka samu sunan dr zubin malaki yana cikin waɗanda aka ba mu su don mu ɗauki tafsirin a gidan talabijin na jiha to amma kafin nan wani bawan allah ya ba da kudinsa cewa yana so a ɗauki tafsirin malam a gidan talabijin na jihar bauchi sai muka zo muka samu malam muka ce wasu to ga gwamnati ta biya wannan tafsirin ga kuma wani bawan allah ya biya a ɗauki tafsirin mu a zaton mu a lokacin malam zai ce mu dawo masa da nasa kuɗi tun da gwamnati ta biya sai malar ya ce a'a to ai tasiri ba yawa in an gama watan azumi mu ci gaba da wata tafsiri abu da ya sa ya zama wannan abun mamaki akwai masallatai da hakan ya faru da su suka nemi mu dawo musu da kudade haka Allah haka Allah ba ni kadai shugaban wannan gidan talabijin ba wannan abu ya daga martaba da mutuncin ma a wannan gida kuma muka yi alkawari a lokacin muka ce inda muna raye duk wani abu da za a yi a wannan matsala ce to za a yi da ko da ba za ka gamu muna zuwa ba dai amma akwai yadda muke isowa eh, akwai yadda muke isowa tabbatar da cewa mun tabbatar da presence mu a cikin wannan matsalacin to a ƙarshe a muna masu godiya malam zan yi amfani da wannan dama mai yi godiya saboda ni dangantakar mu da kai na na gani ya wuce ma na na wannan kawai ka zama kamar uba a gare mu saboda mutumin da ya damu da halin da kuke ciki don wancan fannin rashin fahimtar da ya zo don a sulhunka sai na ganin kamar ba ƙaramin eh, alheri ba ne a gare mu kuma wallahi ya yi mana maganin al'amarin don duk rashin mutuncinka duk rashin kunyanka duk rashin tarbiyyanka aka ɗauko maganin gama wannan ya taso ya zo saboda waiya ya muku magana ya sunu ta to ina ganin in dai ba Allah ya yi ka tsare ne ba ne dole za ka tsara Alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama malam yi godiya kwarai da gaske kuma ina ƙara ba ka tabbacin cewa mu a gidan tarafin da jihar Bauchi muna tare da kai a koyaushe kuma a duk lokacin da ake bukatar ko ake bukatar ayyukan na Allah a nime mu wani lokaci zan iya cewa ko da kuɗi ko ba mu kuɗi saboda kamar yadda nake faɗa wa mutane muna son kuɗi ba kawai amma akwai inda in ya kama mu nemi kuɗin za mu je mu nema akwai abubuwan da baya da za mu yi mu samu kuɗi a kai shi sa wani lokaci muka ɗan sassauta saboda mun samu damar gwamnatin jihar bauchi tana taimaka mana kamar yadda ya faɗa shi bayan albashin ma gwamnati kuma tana ɗan tara mana cikin wani kuɗi na gudanarwa na yau da kullum wato kowane wata ne ba bayan albashi da suke ba saboda haka ina ga ba ma cikin matsatsin da za mu ce komi za a yi duk motsin da za a yi don suna jihar bauchi sai an jamu akwai wanda za mu faɗi haka amma ba dai da su malam ba da ƙarshe ina mai godiya ina fatan kuma a ɗaukar gidi zai saka wa malam saboda a ko ke yake ba taɓa zuwa ɗan ba amma duk ƙarfe goma duk inda nake nake yi ƙoƙari goma zai su zauna in kalli tafsirin naka a ido na hake daga farko goma har zuwa ƙarfe goma sha to ina ganin akwai da ligai da suka sa inda ba na jin wani kila daɗin tafsiri da baban a gidan talabijin ko rediyo muka ce duk shirin da za a saka wanda duk inda kake kana tunanin lokacin in yayi za ka kashi ka je gida ka duba ko kuma ka je inda za ka samu talabijin ka duba wannan ya kai shi alhamdulillah mun zai tafsirin malam kenan muna mutuwar godiya Allah ko ji ya saka muka da alheri kuma ina tabbatar maka da cewa idan sanin na jihar Bauchi gidan gare duk lokacin da kake bukatar wani abu a gare mu kana iya samu ko za mu bari Allah ya saka alhamdulillah manajin darakta na BATB bauchi allah ya saka da alheri mai girma mukaddashin gwamnan jihar bauchi kuma sardaunan jama'a ne zan yi amfani da wannan dama zan gabatar da a gurguje tsohon kwamishinan shari'a ta jihar bauchi barista mustapha suleiman hassan zai zo ko da shi tudu guda biyu ne ga shari'a ga wa'azi ga siyasa shi ya sa na nemi izinin mai girma mutum cikin gona saboda haka barista wani rukun barista bismillah Assalamu alaikum wa a rubuce a wani abu abin da kawai ce bayan da duk magana amfani da Qur'an illa ta roƙe ni da ku mu aiki da abin da muka wannan abin da aka yi tun da farkon Ramadan yanzu ya kamata a ce mu ganta a kan gashi har sai ka tara yanzu ya ce man ya ashu an gido rahman qalbi lahu shaytan wa huwa qalbi wa inna lahu sabila tawna Mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan mu lura ga shi an cika masallaci ta kota ina kuma karatu ana takbir amma shi ana ganin ta ƙasa bayan an fita yaya rayuwar ke gudana a cikin gidajenmu yaya rayuwar ke gudana tsakanin mu ya mu yaya mu da mu da ‘yan mu shin wannan karatu yana aiki kuma shin in haka ne lalle mun yaƙi shaidan mun namu namu ya su ya ce ya furmo wani abu wanda ya faɗa ce ya ce ayyukan mar'i la tas'al wa a alqalil wa kullu qalil bi muqallid gaskiya in kana son ka san mutum kar ka zauna ka ne ma'anar gangani da ko da kirki ba sa buƙatar sanin kai in ana son a san kai sai a ga so waye kake tare da su ina cikin masallacin nan kana zuwa kana wa'azi ana komai da kai amma baya amfani in ka fita da a ganka kun shaye-shaye da a ganka kun dogon hira a bakin hanya ka ɗaukar zuwa ka je ko aikin ƙarfi ko aikin da ko kai domin ka mutuncin mutuncinka da nan ya zaka kana jira sai a baka ko kai banga amma da ka zo nan karatu aikin banza kake shedan ce ta shedanin ka baka yake shi ba saboda ka wannan aya wa man ya'shu an dhikra rahman wa qayyidu ila rabbil alamin to haka wannan ayoyi da ba da kira mana mu ɗabbaka a gani a kan bayan ramadan waɗannan darasoci da muka samu da kuma darussan da za su biyo baya da kowane lokaci wanda makarantar masallaci ana raya shi da karatu na tsaye to a zindi zuwa karatun kuma in an ɗauki karatu a je a gani a aiki ya gani wanda suke masu gidaje su je gidajensu su ɗabbaka abin da suka ji ba wai a takdiri in an tashi an tsumama ana fita a yadda ba wannan ba shi ma'ana karatun rukiya ba da wani fata cikin yadda ubangiji abinda malam ya karantar da mu Allah ubangiji ba mu sa mu aiki da shi kuma ubangiji Allah ya sa mu yi domin shi kuma in mun yi domin shi ya sa hanyar shiga mu aljanna ne kai bar kalam da Allah dan da kalam da Allah alhamdulillah eh barista kuma honorable Allah ya saka da alheri to waɗanda suka rage mana a mana hakuri, mutum biyu kawai za mu kira daga nan kuma sai mu yi kakat da mai girma mukaddashin gwamnan jihar bauchi wanda zai mana jawabi a yanzu shine Profeso haruna ibrahim hassan haruna alwasawi za ku ji alwasawi saboda mutumin wasi ne kuma lakcara ne a university na ainihin university of Jos a islamic stages department professor da shi ne muka haɗa kai muka rubuta wato bauchi state quranic journal wanda aka yi a musabar ta ba saboda wato academically irin wannan jonal yana da muhimmanci mafiya yawa waɗanda suke kamar layman ba za su gane ba amma dai idan abu ya bunƙasa ya kai kololuwa to dama akan dire a jonal ne to da malam ne muka haɗa kai ya zama mana shine chief editor waɗanda suka ba da contribution ɗinsu kamar Profesa YY Ibrahim wanda shi ma ɗan bauchi ne mutumin shirar local gamman yana university mai maiduguri da farfesa salisu shehu ta fafalewa wanda kowa ya sani shi ma dan bauchi ne daga ta fafalewa local gamman wanda yake koyarwa bayero university kano sannan da farfesa ibrahim yahaya yaro kowa ya sani dan bauchi ne wanda da yake federal university kashere yanzu kuma shine chairman na primary wato management board ko universal abin nan ko something like that sannan akwai wanda shi ma yake karatun phd ɗinsa a yanzu shine malam hamza wanda yake mutumin toro ne yana koyarwa a kashe ne kuma yana phd ɗinsa a bayero university kano sannan kuma da dr muhammad babangida muhammad gamawa tsohon kwamishina na shari'a a jihar bauchi shi ma kowa ya sani dan bauchi ne daga gamawa local gamma so da kuma ni da na fito daga wannan gari da kashin malaki amma dai ta fi ningi ko ina saka zagaya eh, muka yi rubutu wanda muka hada mashi farfesa eh, alwasawi kuma ya yi editin aka buga gwamnatin jihar bauchi ta ta ɗauki nauyin buga wannan journal din to shi alwasawi asalinsa mutumin bauchi ne amma saboda kun san dama duniya dole ne wani lokaci wasu za su matsa nan waɗansu su matsa shi kusan mutanen wasai da yawa mutanen bauchi ne suke zaune a wasai to shi yasa duk abubuwan da za a bauchi yana da sha'awa kwarai da gaske to sai dai kun san malamin jami'a a prof ba sani ba ko da turanci za a yi ko da wasanni za a yi ko kuma za a yi da hausa da eh, amma dai prof mintoci biyu za a gabatar mana da jari بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أما بعد matsala ta ba kawai da wasu ko da turanci ba a university akalla awa ɗin muke magana ba <laughs> na yi farin cikin zuwa wannan zama na tafsi wato a kafin zo yau da sashi mun wani seminar akwai wani wanda yake neman ya zama doktor so ya yi seminar a ɗaya daga cikin abin da muka ce masa shi ne abin da ka rubuta abu ne da kowa zai ke gani yake gani yake rubutawa wannan ba shi yake sa mutum ya zama dokta ba wata ko wani ko kun taɓa tsayawa kun yi tunanin me yasa ake kiran mai aikin asibiti dokta sannan kuma mai ilimin ba asibiti ba shi ma a ce masa dokta menene dalili saboda shi dokta likita asibiti yana iya ganin ciwon da ko da kai ka gani ba za ka iya ciwo ba yana iya bata magani da ko da kai ka ga maganin ba za ka iya sanin magani ba to haka ordinary ko kuma humanities doctor in ya zo taro akwai abin da yake gani wanda kawai bai gani kawai kai kana gani ba za ka iya fahimtar ba, to shine dalili a ah, wato zamana a nan na akwai majalisan tafsirai da yawa da na akwai rubuce-rubuce da na yi a kan tafsiri zama na yanzu a nan wani abu da na lura da shi shi ne kun lura more than 60% fiye da kashi 60 ko 70 aƙalla da 65 kun lura wadda suke a matsalacin nan shekarun su nawa masu shekara 60 san zuwa sama banda wanda suke nan an gayyace su wanda suka zo ne don su saurari wannan masu sama da shekara 60 ba su fi 10% ko 15% to wannan ya sa na yi farin ciki sosai wa mutane bauchi saboda ya nuna cewa akwai future ke kuma na mutu murna saboda Allah ya a wannan zamani ya kama na da saboda akwai abubuwa da na lura da shi wanda ordinary ne mutane watakila ba za su fahimta ba da yake ni Allah ya sani ma na yi wannan PhD kuma har na haifar da masu THD. wato misali kamar wannan journal da ya kawo har muka yi joint wato wannan aikin ya nuna mun tun abin da ɗan kwanta da muke da shi ya nuna mun irin selflessness na Dr. Zubairu. Saboda competition din normally littattafan shi ne ake bugawa amma wannan shekara ya ce a yana son ai wani abun da zai zama to ya fi amfana da nashi littafin kawai kuma yadda har muka samu fahimta Allah ya fahimtar da mu muka zaƙulo mutanen nan da ya ambata suka yi irin rubuce-rubucen da suka yi ya ce editin na ce masa a'a a cikin su akwai malamai na bai san editin ba a in tunda ana son mutane bauchi ne ni ba mutumin bauchi ba ne bauchi da ai wasan bauchi in any case gidanmu su ne suke sarautar gallafi bauchi shi yasa da su je ce akwai mafulaci ne a nan ce to alright um, wato ina murna wa mutane ina murna wa mutane bauchi da Allah ya mun kuma ina murna da akwai matasa suna zuwa nan saboda haka magana ɗaya shi waɗannan matasa ku ci gaba da saurara da kuma fahimtar halayen da su bai saboda akwai abin koya ba kawai abin da yake faɗa ba amma je su je karanta na shi halayen shi na yau da kullum halayen shi na amana halayen shi a bukatan ci gaban al'umma da fannin addini da wasu sassa ta rayuwa saboda haka a nan zan takaita jawabina kuma tun da akwai dukci gauna kuma aktin gauna har ila yau ina murna da wannan gwamnati Allah ya ba ta fahimtar cewa tana tafiya tare da tuturai domin da haka za ta fi amfana al'umma wannan bauchi state journal quranic state da muka yi ba kawai najeriya ba tun 1950 something ake quranic competition a tunisia morocco saudi arabia kansu daga morocco ta ga quranic competition kuma sai da ake a malaysia kafin a fara a saudi arabia amma duk waɗannan ƙasashe to shi wannan tunani sun yi jona of rank competition saboda aka yi nuna wa waɗansu state wasu kuma da suka gani an mun telefon an zo an mun email an zo an same shi har turai wani ya sai da yi email a kan wannan jona wannan kawai gwamnan na bauchi sun a cikin wani abu wanda zai lasting kuma shi yasa aka yi jona ba book collection ba saboda dole a samu ci gaba ko da ba wannan tun da gwamnati canji su take yi ko da gwamnati mai zuwa ta canja kafin ta soke yin jona yana da wahala so muna fatan bauchi state government na yanzu daga yanzu zuwa 20 nawa 2019 and beyond Allah sa ci gaba da wannan da ya dore da wanda za su gaba hannun kuma ya Allah ya baka da alheri ah, wanda zai mana jawabi na kusa da na karke ne. abokina kuma abokin gwagwarmayarmu ɗaya daga cikin masu wa'azinmu na jihar bauchi alhaji tata amale azare saboda ka alhaji tata amale azare ko da yake malam wani lokacin ya kama magana da ayoyi da hadisai shi ma sai ya cinye awoyi amma akar minti biyu muke son ka takaita saboda mukaddashin gwamna Yawon zai yi jawabi insha Allah ta'ala bismillah أعوذ بالله da farin ciki matuƙa ta a wannan da ta wannan majalisi da nufewa wannan na malamin jira abakar malaki lalle ko da ban ce komai ba farin cikin da yake cikin zuciya ta ya isa Allah ya tara ma cikin lada ya ba mu ladan da yake bayarwa da kashin wannan abuwa to gaskiya abubuwa biyu kawai zan yi magana saboda lokaci ya tafi kuma an yi maganganu masu ma'ana bayan haka gwamna yana da wani kuma da dama ya faɗa da ya kamata a ce na cinye lokacin ba na farko shi ne da yi kama da mutum yana zaune a yadda shi ba sai ka sare masa ga ga gida amma ba da haka ba a matsayin malam da zuwa abokina aminina da akwai abubuwan da zan faɗa wadda sirru ne a sirranta zuwa wasu kawai wato ba abun da ya sa zan yi magana ɗaya biyu shi ne abin da zan yi magana da biyu yana da alaƙa da kaka. tabbas malam yana da ɗabi'u wanda manufarsa gaskiya addini ne shi gaba wanda wannan ya sa yake ta rubuce rubuce wanda a shekaru irin na ko irin nasa akwai iyayen mu maluma kamar yadda zirgin ya faɗa zan da ya faɗa wannan magana da yake faɗa muna kasa sosai lokacin da yake bayani wannan shekarun da aka samu dacewa a cikin bauchi da haka akwai maluma wanda suke gwagwarmaya a sunna amma da za a ba ka asanin waɗannan maluman a ce a ɗauko rubutun da shi da tarbiyar bakar ma da yake yi da sauran maluma sai ka ga ina wakancan maluman da rubuce-rubucen da yi wannan zai ba ka matashiya mai karfi cewa yana da kyakkyawar manufa a kan wannan addini na musulunci da haka muna masa addu'a ubangiji Allah ya bashi tsawon kwana kuma Allah ya bashi juriya cikin irin wannan rubuce-rubuce abu na biyu akan shi ne gaskiyar al'amari yana da jajircewa za mu tafiya sai ce ba zai kwana ba saboda yana da darasi a masallacin su, kuma baya so darasin ya kare wannan abin ina mamaki matuka to wannan gabar farko ba bukatar na kawai ta kan shi ma abu na biyu shine duk lokacin da aka ce ga mutum kamar da profesa ya faɗa ni ma na ga wata mahanga lokacin da aka ce ga malami wanda yake karantar da su din ba wata ko a ce yanayi ya sa baya gun ko kuma Allah ya karɓa su in haka ne wani shiri aka yi wajen ya zama cewa wanda ake karantar da su su karɓa da malami wannan akwai abin dubawa sosai da haka siffa ta malamai ko siffa ta malunta malama suka ce abubuwa guda biyu abu na farko shi ne kiyayewa darasin da ba ka zama da ba dole sai ka kiyaye darasin da abu na biyu a tsari na addinin musulunci dole sai kana da tabi'a wannan su ne siffofi guda biyu na malinta Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma yake labar wa da bin malami dan ya ce wa ku da sun kuma ya shaku wa ya karka damu cewa dan a'a malam zubairu yana karantar da ku ka ɗauka dole kai ne za ka zama khalifan sa ba na zai bane ba wani wanda ka ya toshe ya zo darasin malam zai sai ka ya fi ka fahimta kuma ya fi ka cikar malamta wanda shekara ɗaya biyu da malam baya na shi malam ɗin ya kiyaye sai ce ya koya wani haka abin yake da haka lalle babba abin da ake bukata shi ne ya zama cewa mutane sun ka siffa ta abin da suke koya wannan shi ne zai taimaka to me zai sa mutane ya mutu suna da siffa abin da suke koya shi ne mutane su halarto da neman lada a ubangiji a kan aikin da suke haƙi wannan shi ne ke ba da ma'ana a ce za a yi sallar ashiyar kaƙi in ka zauna sai ka gani ashiyar za a yi ta hajjin kaƙi in ka zauna kana kwanci sai ka yi ta hajjin da haka ana azumi na lafiya ba ka yi sai da ga ranakun da lokacin suka yi na kamar yadda ma ya faɗa lokacin ya yi kakan matuka wanda har zan buɗe tunani na na ga na lalata kuro wasu abubuwa kuma da yi kama da ya zama cewa su da cewa rana ce wata dama za a rike mutane sun san cewa za a ɗan ƙara lokaci ta haka muna a irin wannan malami ubangiji Allah ya kara sa albarka a wasu abu na ƙarshe shi ne bala'in mutane ba za su samu dacewa ba dole sai wanda suke kawantar da su suna da mutunci suna da kima su amma sau da yawa za ku ga mutane suna jajircewa wajen ko maluma suna jajircewa wajen karantar da al'umma amma ba wanda suke lada ba wanda suke cin mutunci irin wannan malum wannan shi ne abin da ke faruwa su ko su to sai ya zama an saka shi cikin haram an yi ta daidaita shi suna ba da lallai akwai bukatar ya zama cewa maluman suna da mutunci a gurin sai karatun da muke koya a gurinsu ya yi albarka kuma kai ma in har ka koyi karatun wanda za ka koyar da su sai Allah ya fa maka saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sakawa muslima sakawa ba fi yi wal akhirah da wannan da ke cewa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa Allah alhamdulillah wannan shine jawabin alhaji tata amali azare Allah ya saka da alheri to masu jawabai dai sun yi jawabai kuma Allah ya saka musu da alheri a yanzu za mu yi amfani da wannan dama za mu kira mai girma sardaunan jama'are mataimakin gwamnan jihar bauchi kuma mukaddashin gwamnan jihar bauchi a yanzu da ya zo ya gabatar mana da kalmomi na nasiha da kuma shawarwari da jawaban da zai gabatar mana hakika ina son ya amfani da wannan dama don in shimfida duk gwamnatocin da aka yi a jihar bauchi babu gwamnatin da ka bani matsayi kuma Allah ta'ala ya kaddara na karfi wannan matsayi kamar wannan gwamnati lalle hakika matsayi na farko wanda aka fara bani shine na masu wa'azi a kasan saudiya domin saboda da muna zuwa saboda wani saɓani da ya shiga sai aka share sunayenmu aka soke sunayenmu ko da yake a lokacin yana da alaka da waɗanda suke kan abin da amma ni ban yi magana ba saboda ni ban cika son yi magana kan waɗannan abubuwa ba ya za wani lokaci nake ta addu'a ma mu rinka danne zuciyarmu don kada mu tsufa a rinka tambayarmu muna tono ire-iren waɗannan abubuwa saboda definitely akwai abubuwan da aka mun wanda yake ba zan taɓa mantawa ba har mutu Allah ya kyauta to ina zaune kawai aka zo aka ce za mu je saudiya muka ce to ai mun dade muna zuwa a samu waɗansu aka ce dole saboda gwamna ya rubuta sunan mu dole mu je idan mun yi haka shine mun mutunta tunda ba mu je muka nema ba saboda haka muka kama hanya muka je mun san irin wannan kujera dalilin da yasa ake ta gwagwarmaya a kai ba wai kujeran aikin hajjin ba ne in akwai wani tsosa ne akan kujeran mutane da yawa ba sani ba sai eh, amma da yau na fallasa gaba daya to akwai wani tsosa ne akan kujeran to da muka je muka dawo kuma kwatsam sai aka zo aka ce ga kwamiti na Quranic recitation competition wanda ni a can baya ko memba ban taba yi ba amma na taba yi memba karamar hukumar mu ta ganjuwa amma anan su ce ban taba ko memba ban taba zamowa ba to sai aka zo aka ce ni ne ciya mu ina zaune cikin masallacin na aka kawo mun leta aka ce ni ne ciya mu na ce mu wato shine koga kwata-kwata kuma wani abin mamaki shine gasan da muka yi na karatun Kur'ani a shekaran farko mun ne bi naira miliyan talatin da takwa kuma gwamnan jihar bauchi da aka kai masa fayil ɗin kawai sai ba da approval ba tare da matsala ba kuma aka fitar da kuɗi aka aiwatar da wannan gasar wanda kowa ya shaida duk gasar da ake a jihar bauchi ba taɓa ba da kyaututtuka wa masu gasa kamar a wannan gwamnati ba eh duk wanda ya ce maka a baya a baya na fitar da kuɗi da yawa amma kyaututtuka a bada masu gasa waɗanda suka sha wahala wajen haddan Qur'ani wannan kan ba taɓa yi ba sai a wannan gwamnati kuma a ƙarƙashin jagorancin mu shekara ta biyu bara kenan abubuwa sun taki aka ƙara kuɗaɗe nan ma mai girma gwamna ya amince aka ba da miliyan hamsin da wani abu wanda muna kyauta zaton shekara mai zuwa kuma tun da ido ya da budewa mai yiwa kudin zai kai miliyan saba'in da wani abu dama haka ne abu na uku wannan gwamnati ita ce haka kawai ina zaune aka zo aka kira mu shan ruwa a gaman hau ni ban taba zuwa ba a lokacin ma ta gardama adamu dembo da ya kira ni na ce ba zan je ba saboda ya affecting din tafsiri na da daddare aka ce gwamna ya ce lalle lalle sai na je saboda akwai wata magana muhimmiya ni ban san cewa za a bani shugabancin kwamiti na ainihin Bauchi State Ramadan Feeding Committee ba saboda haka sai da muka je muka gama goge wuya ga mun hau yana eh, jin ranar azumin washe gari ko su hurban ba ruwa kawai na tsoron eh, bayan mun gama buɗe baki sai aka ce ai ni ne ciyaman na wannan kwamiti to a nan ma ni ban taɓa yi ba saboda na san abu ne wanda yake akwai wahala amma dai duk da haka da abokai da yan uwa da malamai har limamin masallacin gwallaga sai da ya kira ni ya ce to na ji kana ta abin nan mu ba ma baya a ce ba za ka karbi wannan matsayi ba to muka karɓa kuma Allah ya kaddara mun karɓa da masallatai guda ɗari da saba'in da wani abu ake ba su tallafi a cikin watan ramadana amma muka yi ta karawa a yau ko a wannan wata lallai yana tabbatar muku ko na yi rantsuwa ba zan yi kafara ba masallatai a cikin garin bauchi da kewaye wanda suke dab da dab waɗanda suka amfana da tallafin gwamnati duk da kasancewa na cikin wahalar rikin kuɗi amma gwamnati ta ba da miliyan talatin da ɗaya wanda aka raba ma waɗannan masallatai ɗaiɗai har guda ɗari uku da arba'in da wani abu ya za abinda durbi yake faɗa masallatan da suke na juma a cikin garin boci sun fi ɗari kuma a dalilin wannan aiki ne ma na san haka na kan fusalawatu suna da yawa masallatan da suke cikin garin boci da kewaye za su kai wajen ɗari shida daman gwamnati ba za ta iya ciyar da su ka kaf gaba ɗaya ba ko kuma ba su tallafi ba sai dai waɗansu daga ciki su samu saboda haka masallatai wajen ɗari uku da arba'in da wani abu wanda su ne suka samu tallafi a bana wanda yana kyauta zaton shekara mai zuwa wala Allah a samu ƙari ko kuma a ci gaba da samun wannan tallafi sannan abu na gaba shekaran farko da muka tafi aikin hajji na je a ordinary mai wa'azi amma bara sai na ga appointment letter wato masu wa'azin ma sai aka sani ni ne Lida na preachers din da za su tafi su je su yi wa'azi a kasa mai tsarki kuma an haɗa malamai daga ɓangarori daban-daban a jagorance su akan wannan to kwatsam kuma wata rana ranar juma'a na zo yana rubuta hudu ba suke nan kawai sai wani ya bugo mini cewa aini ni ne chairman na governing council na Ebi College for Legal and Islamic Studies Misau na ji haka ai ba taɓa yi ba kuma haka ba zai yi ba saboda ni malami ne a wajen shekara na tara ina karatu a Misau kuma shekara tara ina koyarwa a Misau tun daga karamin malami sai da na kai kwamfakastatin shine principal lecturer saboda haka kusan ba abin da ban sani ba kuma mutumin da yake koyarwa a waje babu yadda za ya zuwa dauke shi kuma a ce shi ne shugaban waje ko ranar alhamis da na je na yi lakta sai da na biyu tun da muna gaisawa har ofisin provost din sai da na je sai gashi kuma sako daga gamman house ranar juma'a ana ce provost din ma yanzu yana karkashi na saboda haka ran ya ko tuesday da ta zo kawai sai na tafi legal na je kawai ne na shiga aji kamar yadda na saba saboda kun ga koyar wannan albarkan da ke cikinsa mutane da yawa ban sani ba wannan yana daga cikin dalilin da ya sa duk yadda aka yi ko shugabanci nawa aka ɗora mun ba zan taɓa yadda an bar koyar wannan ba ko na cikin aji ko na masallaci kuma duk yadda aka jibga mana ake tsammanin za mu yi sassauci ko ba za mu yi sassauci saboda haka da na shiga aji sai probos yana kokarin zuwa aka ce ya ce na gabanin kansil ba karamin mutum ba ne daga baya bayan an zo an kaddamar da mu saboda ni na ganin abin kamar mafarki ne saboda ba taɓa yin haka ba to daga baya mai girma shi sardaunan jama'a mukaddashin gwamnan jihar Bauchi lokacin da aka zo kai taro kira bayan chancellor da kuma chairman ko na governing council na Bauchi State University Gadau Basok da aka ba da umarnin cewa a yi bin dina automatically from uh, daga Edinburgh College for Legal and Islamic Studies zuwa Bauchi State University. Saboda haka take a wajen aka canza mini aka bani automatic appointment letter na koma university na bar a kwaleji amma kuma yana jagorancin kwalejin duk lokacin da za a yi meeting to hakika na yi wannan bayani ne saboda na san akwai tsaye gungumi iri daban-daban wanda yake tafiya amma ni ba yana son mai da martani akan wannan bane eh, lalle hakika babu gwamnatin da ta tara mini waɗannan abubuwa ko da yake tarin matsayi ne ba tarin kudi ba don kar mutane su zo su dame ni yawwa eh, kun ga abu na farko ciyaman quranic recitation competition na jiha sannan abu na biyu ciyaman na bauchi state ramadan feeding committee sannan abu na uku leader na inihin preachers wa alhazai a kasan saudiya sannan abu na hudu kuma ciyaman na edi college for legal and islamic studies misau kuma a yanzu alhamdulillahi saboda rubuce-rubucen da Allah ya taimake mu muka yi ina matsayin senior lecturer ne a Bauchi State University saboda haka nan da shekara shida ko shekara tara in Allah ya dan Allah ya dafa mana mu za mu shiga kananan professor saboda haka mai girma mukaddashin gwamnan jihar Bauchi da jama'a jama'a yanzu za mu saurari jawabinka kuma kamar yadda na faɗa na faɗi haka ne a gaban kowa domin saboda mu muna girmama ku muna mutunta ku saboda duk wannan matsayi ko guda ɗaya ni babu wanda na je na nema babu wanda na tura a nema mu amma ko kuka ga ya dace kuka ɗauko kuka ba mu wannan kuma kowa ya riga ya sani yanzu ba zamani cin kuɗi ba ne saboda haka kar mutum ya ga ko na canza mota ko ina ginin gidan sama da ɗauka cewa eh, kowa dalilin wannan wallahi ba haka ba ne a can baya mutum bai rike komai ba kun san wala manna ko shana an qaumin ala Allah jiyo ilu huwa aqrabu litaqwa eh wato don adalci da abun nan a zamanin Isa guda ina zaune a gida akan zo a kawo mini buhun shinkafa ko talatin ko buhu hamsin ko ina zaune a kofar gida shi ɗan aikan za mu zauna da shi kan dakalin kofar gidana ya ce gashi an kawo dubu ɗari ko dubu ɗari biyu akwai lokacin da dubu ɗari biyar ma sai da ya kusan watanni uku saboda ina tarar da shekara zuwa ce a yi kuskure ne ba na kawai wala yana ajiye a lokacin ne ba na aikin komai wala ya jiri na shana na mukawmin ala Allah ta'dilu iyilu wa aqrabu littaqwa kaga a lokaci ba na aikin komai kawai za a yi ta kawo kuma muna zaman doya da manja in wani lokaci wallahi abin da ya yi da zai aika kira ne cin ni ba zan je ba saboda ko wani abu a zuciya na mai ta rigima amma duk da haka ga ba abin nan bane a lokacin mutum ya tara abubuwa da yawa amma a yanzu tun da daman an ce ba lokacin ci ba ne lokacin aiki ne ya sa muka amince da karban wannan matsayi kuma yadda ka mutunta mu kuka ba mu wannan matsayi to dole mu ma mu mutunta ku to dalilin da yasa kenan a duk inda kuke muke mutunta ku kuma ko da mutane za su zo su ce za su ci mutuncin ku tunda mun mun san cewa akwai abubuwa na alheri na kirki da ake aiwatarwa wanda za mu iya ɗaukan waya mu buga ma gwamna ko wa dikti gwamna mu ce abu kaza ya kamata a gyara kuma wallahi wani abin mamaki za a gyara to wannan shi yasa duk muke sassauci wannan hudubar da ake ake tsatsi sai aka sassauta kuma dama sassauta ne da kyakkyawan manufa na faɗi wannan magana ne don mutane su zama shaida kar ku ɗauka cewa wani kuɗi ne ko wani jin daɗi ko menene wallahi ba haka bane saboda ana son a gudu tare a ainihin tsira tare ni dai na san dai Allah ta'ala shine ya bar wa kansa sani ba mamaki idan da duk waɗannan matsayi za mu bari duk waɗanda za su biyo baya to tsini za su hau domin ba su yi tafiya irin tamu ba ni na tabbatar za su sha wahala kwarai da gaske tun da wani lokaci hatta abin da ake bada mutum shine zai ɗauka ya bada su don a zama lafiya eh, ni ina aiki na kamar yadda na faɗa muku ina sun a lantara albaki na yake ni cefanen gidana har ma in taimaka ma waɗansu saboda haka ba na tunanin wani abu da zai zo a gefe wanda har zan tsaya mai da hankali a kansa to wannan tun da bamu nema ba ba tura aka nema mana ba amma aka ɗauko mu ana ganin mun dace aka bamu to shi yasa muka karba kuma shi yasa muka sassauta waɗansu surutayya duk da kasa cewa akwai abubuwan magana da yawa amma muka sassauta muna ba da shawara ta hanyar da ta dace saboda ku girma da wannan jama'a da kuma mukaddashin gwamnati jihar Bauchi muna roƙon da ka zo wannan kujera ka gabatar mana da jawabi wanda yake daga nan kuma sai shi alaran malam kabiru zai mana addu'a insha Allah ta'ala to ranka shi da bismillah zaman zai fi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلم عقدة من لساني يفقه قولي na fara da wannan addu'a ta neman kariyar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala saboda na samu kaina a tsakanin ya da farko dai ke ibi ne kuma ibi ne mutattar ya aiko kuma tek jiya Allah ke nuna mu ba su cikin dare yau din nan ana bukatar mu'adila Allah cikin rahamansa ya sa su kaɗaka. akan kan mai rikon shugaban kasa yana bukatar dukkan gwamnoni gobe in allah ya kai mu daga nuna da dare da kira shi jami'in tsaro na tura mata tekstin da wanda su gane ya turu na kuma da ya fi ɗauki alkawarin cewa duk abin da ake ciki tun da yau ne zai rufe wannan karatu ya kyautu a ce tun da ya karfe kira mu kuma hukuncin tashi ya zama da cewa mun gayyaci wannan karo zuwa wannan gayyata cikin rahamar ubangiji allah mai kuwa mai komi aka daga wannan mitin ko muka kamo hanya mun shigo garin nan wajen karfe bakwai na makarim bayan na sha ruwa da gudu-gudu muka turo saboda bayan na bukatar mu makara na su mana su bere zo ya same mu na zaune ba. Afuwar ‘yan uwa na da yayi na da na da kuma kamar yadda malam ya lura ‘ya'yanmu kusan wallahi kamar ya cire cikin zuciya ta ce domin abin da zai tuttula da shi da cewa kasa da shekara arba'in su suka fi yawa ga gani wannan abu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah a ko ba na imani ga Allah duk shekari da yake cikinmu albarkacin wannan wata bi izinin ta'ala ko yanta kalilan aka yi a cikinmu muka yi koyi da darasin da suke bamu wallahi nasara ce kuma a gare mu yan uwanmu kun lura da abin da da suke gaya mana da gaske ne da zuwa bauchi ya faɗa ba wanda ya taɓa tsammanin cewa addinin musulunci zai haɓaka zuwa haka babu wanda ya tunani wannan abu amma wannan alkawari ne da shi mai addinin kawo na ke An ba su subhanahu da ta'ala shi ke kare a wurinsa ko ta kaka yau a ce yara ƙarfa da shekara 20 mahaifatar kurkani ba na kan yi girgar su ba zuci muna alfahari da wannan alhamdulillah alhamdulillah kuma a takaice abinda mana zubairu ke magana wallahi lardini shi kansa ne girman gwamna muhammad abdullahi abubakar wallahi tallahi ma zubairu ba ya yi don yi burge kamar ya yi ne saboda ka cancanta ina kuma da dalili saboda allah cikin rahamar sabara yadda aka takura shi jagoranci malamai a jirgin wa'adiyar saudi arabia haka allah cikin da jibir ya je homin matsayin amirul alhamdulillah shi malam zubairu ya san irin mai da aka yi ya san irin shige-fice da aka dinga yi ya san irin nutsuwar da aka kawo a mahajjatanmu ya san cewa dukkan wannan abubuwan ba wai na iya ba ne ko shi ya iya allah ne cikin rahamarsa kila ya duba tsarkin zuciya da shi yake bada ya kawo mana wannan abu cikin sauki kuma allah ko yake ya kara mana wannan jagora a dukkan al'amarin da muke malam zubairu ka takule da sau uku da farko kun ga ya tsallake dutsen hanyar kan mataki da ke yanzu jama'a ne to na kafin da ke mu na biyu ya takali fulani kuma ya manta shi cewa shehu usman bin fodiyo ko platinum zubairu ka takale ni amma ina da madogara ka ce kuna ɗan sanyi sanyi saboda kyakkyawar zato ko zuwa da yau gona waya da ce masu zan zo da tafsiri a matsalacin ka wallahi wallahi wallahi ya umarce ni da in kara ma karfi saboda na gaya masa abin da muka yi da kai a wajen wani dawa malam zubairu ba kamar kowane malami ne akan samu waɗanda suke ɗan sanyi sanyi mm. su isar da zakon allah su mahaɗa wata akan samu waɗanda suka ɗanyi da ɗumi-ɗumi su isar da sakon su mahaɗa wata na kalli idon malam zubairu a wannan taron na ce kai na kalli zafi zafi kake a yanzu ba za ka zaburar da mu ba in ka yi sanyi malam zubairu da izinin gwamna ka yi na umar alkattar da koda da takobi ne ku mana matashiya ku gaya mana gaskiya ku gaya mana abin da allah ya umarce mu yi ba za mu yi fushi da wannan ba saboda mun san cewa ba a ne da zai dawo ba Allah shiga ta malam na zo gidanka a shekarar 2011 na tukuna da barka na ce maka ba a da ke nema ba wa'azi da ke so lokacin na takarar gwamna ana bai hukunta ba muhammadu Abdullahi Abubakar ya gaya mun yadda kuka yi lokacin da ya nemi sanata Allah bai hukunta ba a shekara 2015 na sake samun ka a kan zai yi takarar gwamna suna neman hukuma kamun ya yi a ya ruwa sai muka muhammad abubakar ya zo yana neman wannan gwamna ashe ta allah ba tamu ba ba gwamnan allah ya kaddara ba jibiti ne shi kuma ba ta allah ya kaddara ba gwamna ne kuma walillahumma malikal mulki tutun nuna ba ta sha idan Allah ya kaddara wannan abu kana so ba ka so dole sai abu nan ya waka jama'a bisa wannan matashiya muke daɗa ba ku haƙuri ku da Allah ya ba mu jagorancin haƙurin ne ya zama mana dole saboda ina tsammanin ba a taɓa ɗan siyasa mai farin jini da ya kai na jalar muhammadu buhari ba kuma allah na tuba an ta gafirin lahi a dukkan tafiyar siyasa allah na tuba ni dai yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa na yi kuli-kulin kubura da shiga siyasa saboda jalar muhammadu buhari baya bukatar ya mulki baya bukatar kokobo a rayuwarsa baya bukatar a ce shi wani ne yi na ɗaya shi allan bai bashi ba ya yi na biyu shi allan bai bashi ba ya yi na uku shi allan bai bashi ba sai da ya cire hankici yana kuka yace ba zai sake takara ba muna cikin wani wayanda muka tsukunna na kasa afuwa muka roƙi da Muhammadu Buhari akan cewa shi fa Allah nan in ya gaddara ko ba kai mulkin nan ba fitarka a siyasa tashin hankali yana kuma ya amince shi lokacin ne allah ya hukunta ana halaza halata sai an zaɓe shi sai ya zama shugaban ƙasar najeriya alhamdulillah ya samu ɗin kuna ji kuna gani a ƙasa da shekara ɗaya da rabi maganar tashin hankali da muka shiga da farkewar ƙasar nan Allah ya tsaye da shi a wannan lokaci jama'a wallahi tallahi ba iyawar janar muhammadu buhari ba ba iyawar burutai ba ne abin da ya biyo baya shine addu'an da bayan Allah suka dinka yi yanzu ma muna kasa muna roƙo don Allah don Allah. su da zubairu ku yi mana jagora saboda ka ɓoye malamai su ne shugabannin mu ko kana so ko ba ka so kai ka karanta a hadisi kai ka karanta a wa'azi kuma na jika saboda an samu mai mulki a zamanin hassan mm. inda malami ya zo yana jiransa a waje ya fito ya ce ta yaya malami zai jira mai mulki ashe ba mu ne shugabanni ba shi yasa na zauna a bayan ka malam zubairu ku ci gaba da ya mu ku gaya mana ko me kai kinta kada ku sassauka don ita kaɗai ce mafita a gare mu bayan allah ku yi wa allah ku yi wa allah duk inda muka gurɓace muka fita hanyar dan allah ku ce mana addu'a ku kuma kawo karar mu wajen waɗanda su za su kalli ma bayan da su gaya mana muna roƙo wannan addu'a a madadin mai girma gwamna Muhammad Abdullahi ubakar wanda yanzu haka shi ma da tafiya Arabia ya ne gudunmuwa na cewa Allah Ubangiji ya sa mu gama lafiya Allah Ubangiji ya sa dukkan abin da muke koya a cikin wannan ibada ta zama karfafiya kuma ta zama mana ishara a rayuwar Ubangiji Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu gama lafiya Jazakallahu khairan alhamdulillah wannan shine jawabin mai girma sardaunan jama'a ne kuma mukaddashin gwamnan jihar Bauchi saboda haka Allah ya saka da alheri da sauran waɗanda suka yi jawabai eh, malam kabiru sai ka zo kai mana addu'a daga nan kuma sai mu tashi bismillah صلوا على النبي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله كرب دكان عبادهم يا الله كبام درجة ليك cikin wannan wata ya Allah duk abun da muka yi na daidai Allah ka karɓa mana ya Allah ka sanya mu daga cikin wanda zaka yanta su a cikin wannan wata ya Allah ka karbi sallolin mu ya Allah ka karbi sadakokin mu ya Allah ka bamu zaman lafiya a kasar mu gaban kasar mu da yake kasar waje yake jin ya Allah ka ba shi lafiya Allah ka zaunar da jihar mu lafiya zaunar mana da gidajen mu lafiya bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa rahma innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin subhanaka allahumma المرسلون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين